أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأزواجه وذرياته وأصحابه ومن اهتدى بهديه واستمسك بسنته إلى يوم الدين أما بعد اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه يومنا 27 ga watan Shawwal hijiran manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallam 1443 wanda ya daidai da 28 ga watan 5 miladiya 2022 Allah tabaaraka wa ta'ala muke roko da mana dace da alkhairin duniya da na lahira domin tsarkin sunayensa har yanzu dai ana cikin wannan kira an nida urada wanda yana jin za a tashi nazaratun amiqa fil huduri ko wato hangen nesa wani hange mai zurfi shine nazara amiqa irin wani hange wanda ya kamata a yi wanda yake yana da zurfi matuka wato wajen wannan hudud da aka ce idan Allah tabaraka wa ta'ala ya bada dokoki yace ayi na hudud kisan an kashe kai a kashe wanda ya sha giya a mai kaza wanda ya sata a yanke mai hannu yan fashi kamar wanda suke harab wanda suke tsara mutane a yi masu hukunci sannan bayan haka nan wanda ya abin nan wani ne sauran guda ɗaya ko nam? an faɗi wanda ya sha giya zina ita ce ba faɗi ba ko nam? sata sata wanda ya sata a yanke mai hannu wanda ya zina wanda ya fashi da makami wanda ya kashe wani waɗannan su ne a daruriyat wanda dole ne yana cikin daruriyatul khams wanda dole ne kowace al'umma kowane jagoranci da za a yi na mutane to sai an kula da waɗannan abin kuma sai an tsare masu shi na farko shine addini tsare addini na biyu tsare abin nan tsare a wannan eh, wato dukiya rayuka sannan rayuka sannan hankali sannan nasaba waɗannan abin biyar Da daruriyatul hamsa dole sai an tsare su to wanda ya keta ma wani su a ce shari'a ta ɗauki mataki shi ma ta mai hukunci to wannan dole ne kafiru minan nas yanzuru ila al-islam nazaratan khati'a li'annaha lam tatarakkas ala fahmin amiq li mabadi al-islam wa manhajihi al-qawim da yawa daga cikin mutane sukan yi ma musulunci kallo kallo irin na kuskure kamar yana yin ba daidai ba ko kuma a mai kallo da kallo irin na bahagon kallo abinda ya sa mutum suke wannan don saboda ba su lura sosai suka yi tunani mai kyau game da musuluncin ba sai su tsaya daga waje-waje sai su riƙa mutane kallo amma kallon da suke yi kallo ne wanda suke bisa kuskure game da musulunci su rika ganin musulunci kamar ba ƙauyen addini ne ya ce a wasu abubuwa ya ce a yi wasu abubuwa su rika ganin abin nan ne kuma har yanzu ga sunan muna da su irin waɗannan mutanen sannan ba zane yana magana sai da ya kawo dalilai ya karanto wato don kada mutane su ce bai sani ba sai dai ya karanto hukuncin zagin Allah zagin manzon Allah zagin kaza duk da ya gama sai ya ce to amma duka waɗannan ba aya ba hadisi da suka ce a yi su bayan ya gama karantowa ya karanto ga littafi ga wanda ya zagi Allah ga abin da za a yi mai wanda musulmi in ya zaga ga shi kafirin in ya zaga ga hukunci sai dai in ya musulunta ga shi ga shi da ya gama gaba ɗaya sai ce to duka waɗannan abin ba aya ba hadisi da aka bare su to kuma in ya tashi son abin da yake so ya tabbatar din a nan littafin kuma zai ciro inda ba aya ba hadisin har da ya tashi kuma ra'ayin shi da yake so ya tabbatar da magana to kuma a nan zai ciro don ba aya ba hadisi mutum ya yi hujja da su ka Allah ka sauƙaƙe shi ya sa wato yana daga cikin hikim in Allah ya taimake ka kana kan addini kuma kai tsawon rai to za ka ga abubuwan ban mamaki ni na sani a lokacin gidan malam da aka yi wani malam musa kun san shi mai karkata wulan nan eh kwabanda malam musa nan farkon da aka fara magana duk abin da aka ce malikiya ta ce agalabiya ba zai da shi ba saboda zai ce malikiya suna kawo abu ba aya ba hadisi aka taho ana tafiya ana tafiya ana tafiya ana tafiya a haka in ka wani kawo magana sai a ce mai ga hadisi ne in ya ga hadisi ko ya gane ko bai gane ba kuma yadda ya gani a hadisin na haka zai aiki wata rana aka yi magana akan sallah da kuffi da takalma ya tashi kawai mala ana zuwa sallar magariba sai gashi da takalmin shi shuru ya yi polished kawai ya shigo sahun gaba da takalmi ya zo kawai ta yi hadisi ya ce ya sallah da takalmi <laughs> ya shige yau ya yi gobe ya kara. ba malam washe gari yan kwamiti da muhammadu a doka suka ce wallahi in ka kara zallala yana doke mutum lawuri komin hadisi da zai bari aka ce rike sanda da rawani da sanda haba har bisa mashin da sanda shi zai dau sanda bisa mashin ya makala a jikin mashin da abin da ga rawani ga sanda ga duka ya ce abin nan ne amma da tafiya ta tafiya sai koma ya ce gaba ɗaya ma da fikihun da hadisan ba su yadda ba yanzu shine sakataren yan ƙura'ani ba tsalla ba ba ba ba ba ba ba wannan ya ɓalli gaba ɗaya ya fita daga nan shi ya fara magana a kan sittu shawwal in gaya maku dan lokacin da na haɗe da shi wata rana mun daɗe mun rabu mun kaɗe da shi wurin kanikawa ya ganni ya ce mu zo mu sha ruwa da lemu na ce mashi alhamdulillah ya ce ko dai kana wannan wahalan ba zan ne na ce ta mi ya ce sittu shawwal wallahi na gaya muku maganar nan baki da baki na shi ne ai baki da baki to ai kaga sannan wannan bai zo ba idan gaya muku asalin abin baki da baki haka ya ce min kuma wata rana na haɗu da shi abuja a wani restaurant kawai ya taso ya ja man game to daga nan ne muka fara da ranar da ya ƙarin haka yana doke shi ta ji faɗan mu da shi kenan kawai zo ce wannan ciyawa wannan wannan wannan wallahi haka ya ce wannan aiki abu ciyawan banza ne aka yi fage to kaga tun daga inda ya faro barbashi barbashi na? Eh. eh eh shi ne aina ce maka aina ce eh, shi ne gaba ɗaya soke su ai shi hadisan gaba ɗaya ko to da ba shi ke ta sai kawo hadisi ba ai shi ne nake gama ku duk maganar da kai mai inda ya faro ya ce shi ba zai yadda da ita ba sai ka ba shi hadisi ya gani littattafan malikiya ya fara izgili gaba ɗaya ce ba wani abu a ciki in an zo kawai ana maganin muktasar lokacin ana karanta shi kawai sai ta dariya ce kawai shirmin banza ba aya ba hadisi a ciki to yanzu idan kana neman aya ko hadisi a mazhaba malikiya in ka samu littattafan su na yanzu babu in muktasar din kake so irin risala kake so duk an bi ta yanzu saboda irin waɗannan mulhidan an zo an koma an kowane abu aka faɗi ga asali ga hadisi ga kaza ga kaza duk an kawo shi kai shi malam din da ya littafin shi wasu wuraren ya faɗi ayoyin bai faɗi da ya ciro ba ya faɗi hadisan bai faɗi da ya ciro ba yanzu wani bawan Allah ya zo ai yayi aiki gaba ɗaya ya bi su biya ta in dai gaskiya kake so to ga ta yanzu sai ka dauka to saboda ka kaga abu ne kawai gashi nan kana dan shekarun ka zaka zo kai ta gani abubuwa ba abinda malam Musa nan bai ba sanda ya rike ta to yanzu da sandai ya yadda ita saboda ya ce ba hadisi ba sandan ba rawanin ba komi ba yanzu zai daidai ba kudi kudi kawakin to su kuma kudi hadisi ya yi gata ne wasu daidai ba kudi yanzu ka zo ka gaishe na ba ka san shi ba ehen to yanzu ka nemi ka gaishe ka gaida ki ba ruwan shi da su yanzu in kuka haɗu da shi yanzu in kana so ku rabu lafiya ka kuyi magana ilimi ko ku yi magana addini kawai ku yi magana ku kawai ta kun san juna amma in dai kun yi magana addini kai da shi sai kun yi faɗa kafin ku rabu dan duk abin da ka sani a wurin shi ya rusa shi ka san ko dan har tafsir din ana yi har atta a su tamballa ana tafsirin qur'ani ya ce ka ji ko malam Musa ka je ka nemi suratul maida ka ji da aka zo wurin da ake magana hukunce hukunce masu tsanani da abin nan kuma da yadda ya kamata mutane su riko kada su rika tsallake iyaka don an yi wani wurin aka karanta sai an ce ina malam Musa kaji amma yanzu ina malam musa ba ruwan shi da hadisi ba ruwan shi da aya ba ruwan shi da komi in dai ba aya aya kuma yadda suka ga dama suka fassara to kafin ma wannan mai shirman ya zo to saboda haka su waɗannan su sun zo sun abin nan to gar wallahi wani lokaci ma in ka tsaya sai ka ce to shi malam musa sai ka ce to nashi hauka ne da rashin da bata da abun nan ba saboda ai tare kuka zauna wurin karatun mahuka shi ko wannan bai zauna wurin kowa ba wallahi bai zauna wurin kowa ba a gidan nasu bai zanna ba a can ma da yaje yawon banza shi kawai da kwamfuta shi ya ta lallata kwamfuta wallahi na gaya muku magana in za ku rike ku rike ba za ku rike ba ma ku bari wallahi haka ne wanda suka je makarantar nan tare da su sun gani sun gaya mana mun wannan professor sun Chai shekara 28 kenan suna magana da shi bai taba fahimtar bai taba yarda ba tun kuma sadda mutum ya shiga makaranta sannan bai ma fara karatun ba a makaranta ake gardama da shi tun yana da rasa kasa in fa ka tafi kasashe ko na turawa ko na wani abu kasar da ba ka ba sai ba ka yi shekara daya ma ana koya ma yare ku to sannan bai ma shiga makarantar ba yana da rasa kasa ana koya mai larabci ya iya ma magana to sannan aka fara gardama ko da shi ba magana bane na son a amma na ga in ba haka ake wa mutane ba mutane wallahi sun rike shirme kuma daga ba su zo su yi nadaman da ba su duk da dai ba za ku ji ba amma dai ma'azaratan ila rabbina ba bakon mutum bane wanda ba mu sani ba mun sani mun san komi game da wannan magana ba muna magana bane akan dai abin nan ba ta ba kasan mutum ba wallahi mun sani ko mutum duk wanda ya san mustawa ta ilimi in yana jinta in ana magana mutum yana magana akan ilimi kana ganewa nan take kana gane maganan nan akan ilimi yake yin ta koko akan shirme ilimi ba ai mai ƙarya ba balle na addini ba ai mai ƙarya in an san shi an san shi in baka san shi ba baka san shi ba kawai to da zaka daure sai kai shuru tunda da kayi wanda suka sani sun san baka san shi ba ko kana shirman ka ne amma jahilai sai shi tabi suna kabara su tabi suna kabara har su duka jawo suna magana kawai <laughs> wani waye magana kawai da tashi wai zai mutane sai ta hikaya hikaya zan maku ke nan a hikaya guda biyu kuma a ce Allahu akbar hikaya fa to zai mutum majalisar ilimi ta zama kawai sai dai wani ya zo ya hikaya kuma hikayan ma ta shirme kawai mutum ya dauko abu ya zo kawai ya faɗi wai shi zai zo zai maku magana kan ilimi ya ce bari ya maku hikaya ta yau da na jifa wai an gwada wai duniya sun zo an ta sata suka ce wai yanzu abin da za su yi bari su yi injin kama barayi da suka yi injin kama barayi aka yi aka gwada aka sa china su ne na farko aka ɗaiko mutum miliyan biyar eh, eh, eh, kawai inji da ya zo ya kama mutum ko dubu biyar a cikin miliyan biyar aka ce a tafi indiya a gwada aka je indiya ma aka gwada nan kuma ya kama mutum ko mutum namanta ni ko mutum dubu goma a indiya saboda indiya dama su ma sun ɓaci da corruption aka taho saudiya aka ce bari a gwada a saudiya aka sa inji aka zo aka auna inji ya kama mutum biyar saboda saudiya suna kokari amma da aka zo aka ce to bari a zo afirka kasar da tafi kasar yawan jama'a da aka gwada su aka sa aka sa mutum biyar a gwada su ta gaban inji duk wanda ya wuce ta gaban inji za a ba shi dala na wanta adadin dalar da za a ba shi. ya ansa dala ɗari ko nawa sai a ba mutum da aka zo najeriya sai aka tara sun ma sace injin a makaranta fa ake cewa mutum ya zo wannan jawabin wai da aka zo da aka zo kawai najeriya sai aka tara su sun ma sace injin to a ina aka ruwaito wannan hikaya na? to hikaya ba jiya kuma da na gani hikaya a majalisar ilimi hikaya to hikaya ta farko shine an zo eh, an je namomin daji sun zo kawai aka ce to suna jin yunwa zaki ya zo da shi da kura da sayaki to kuma muna jin yunwa to ya za mu ji yunwa ya za a yi mu ci abinci zaki ya ce a zo a nemo a san yadda za a ci abinci saboda haka za a ce to ni dai ni yin ta dama amma duk da haka ina ganin zan gwada bari in shiga cikin namomin daji in dan balla ya shiga ya buge guda ya ce to ke kura raba kura ta zo rabo sai kawai ta yi katon kashi nan ta yi katon kashi nan ta yi katon kashi nan za ki ya ce ina naki eh, ina kura ya kika raba ta ce na ga nawa ga na gana ga naka ki ya ce wa sai ce lalle kura to dauka dauki naki ta zo daukar ta ya buge ta ya ce to a hada to yanzu nama ya zama kashi biyu kai yaki sai kuma raba yaki shi da ya gano shi ne sai ya ce to yanzu bari a raba ya rabo kashi uku ya ce da yaya ka kasa ya ce kaga wannan naka ne yanzu ka ci ka in an jima sai in an jima kuma in ka sha ruwa ka koshi sai ka da ka ƙara wannan in an jima kuma da daddare za kwanta kaga sai ka ƙara da wannan duk kai naka ne ya ce eh sayaki ina ka iya wannan kaso ya ce da gani ne rubuce a jikin kura to jama'a kun ji saboda haka yanzu wazi da ɗaya ke aya ta farko ba a ce ba abu ga a wallar jufa a rayuwar dabbobi ne kawai ka zo gaban karatu za a yi karatu a ce an ba mutum dama ya jawabi wannan maganar ita ce zai wannan allah da ya shirya da mu ba hana buga misali ba dan mutane suna bacci wata ila su tashi amma wannan da wazalisa karatu mai wazalisa ilimi a ce dan ne za ka kawo ana so mutum ya da wai taliki wanda ne taliki ilimi kina yanzu kawai ma mutum zai iya zuwa majalisar ilimi ya kawo labarin gizo da koki kawai ya bada shi ba ya ce ya bada aya da hadisi ya tafiye shi a ba da ba ya kamata mu gane muna da abin da ba ko mutane su ji wannan magana su kabbara to wata kabbara kabbaran me ni da fahimta ta wannan abu akwai kuskure a ciki amma fa ni dai maganin wannan matsalar ni na sani inda mutane za su bi maganan malam tun farko ya ce mu yi ta karatu wannan ita kadai ce mafita wallahi idan mutum yana ta karatun nan yana ta karatun nan ko shi ne jagoran wannan abun to in dai ana ta karatun nan ana nana nan wallahi sai ya gano abun nan ba daidai bane wata rana ya jefar da shi ya gano shirman banza ne waɗannan abubuwan da ake yi kuma sai ya gano in akwai karatun zai gane in ba karatun zai gane su ɗaliban ilimi da kuka gani ma ni ma so nike ma in daina magana ma kan wannan abun kwata-kwata ma ajiye su kwata-kwata ma in daina magana kansu wala dan na riga ni dai ya sani na na san shirman banza ne su yi to na ga ba mutum ya daina bata ma kan shi lokaci littattafai da ka sani kanana kanana nan su ɗalibai ba wasa ba ne sai da suka gwada suka tafi duk littafin da ka sani irin wanda ake jijjige da shi an je gaban mutumin nan a koya bai yiwu ba an kasa to sannan yanzu sai dai ɗan littafi ɗan ƙarami ɗan ƙanana a ita kewayawa ciki a ita kewayawa ran da kowa babu nan su masu zaman ba wanda zai zo yi karatun ina nan da bai nan ba karatun to suna koyon wani abu kenan ya kamata ko kana nan ko ba nan kada karatu ya tsaya a samu wanda zai zo yi wa mutane su mutanen ne za su ga dama in kun ga ku dai zo amma dai makarantar na nan bata mutu ba amma ba yiwuwa makaranta a assasa ta a ce ana so a yi karatu ranar da mutum bai nan kawai sai dai a ce ba karatu duk ɗaliban da suke kabbara nan ba wanda zai iya zo waye wani abu kai da kanka baka gane makarantar matatta bace in haka ne ba wanda ke koyon wani abu a wurinka duk abin da ake ba wanda ya koya haba Allah dai ba mu mutaka amma dai mai ta karatun nan saboda mu gano in akwai mun sani in babu ma mutum zai gane amma yanzu mutum yana gani yana yi ne akan abin nan ba shi bai sani ba in kana ta karatun kullum kana ta yi kana gani za ka zo ka gano matsalar da kai ma kanka ba sai an ja da kai ba wajen ka ansa ko ka ƙi wannan kenan abin nan ala fahimin amikin lima badiyar islam wa manhajihi alkawai ومنهم من يقول إن الإسلام هو الحدود أي بمعنى أنه ينظر إلى جانب التشريعي أو القانون فقط أقول وانا سكيتي وويشي مسلم شبيدة واني أبو سيما جانا الحدود وبمعنى أتوى مسلم شكوينا كلم بنغانا شريعاني كوينا قانون فقط دو قوتي كوي شكو مسلم شكو كل نلايو تجزع رأيوان متنين والحقيقة anna janibat tashri'i aw al-qanun laysa huwa islam ba shine duka musuluncin ba ko wannan hudud ne ba sauran abubuwa fa na mu'amala da sauransu walakin al-islam aqidatun tula'imul fitra musulunci aƙida ce wanda ta yi daidai da saitaccen tunani in dai mutum tunaninsa yana nan bai gurɓace ba to musulunci ya yi daidai da wannan Wa'ibadatun ibadatun tughazzi kuma sannan bauta ce wanda take ciyar da rai shi yasa idan mutum yana yawan ambaton Allah din yana yawan sujada yana yawan bauta Allah yake jin daɗin har cikin zuciyar shi ya shiga saboda kaman abincin rai ne wa khuluqun ay tasku bihi nafs sannan bayan haka nan kuma ɗabi'u ne wanda rai yana gyaruwa ta dalilin su wa adabun tujmalu bihi alhaya sannan ladabi ne wanda rayuwa tana yin kyau da shi wa amalun yanfa'un nasa sannan bayan haka nan aiki ne wanda ke amfanan mutane wa da'awatul li hidayatil alami sannan kuma kira ne wajen shiryar da duniya gaba daya wa jihadun fi sabilil haqq sannan kuma jihadi ne wajen tabbatar da gaskiya wal khair da kuma alkhairi wa tawasi wa tabassum sabr rahma sannan kuma yana yin wasiya da yin hakuri kuma da rahma da tausayin juna كما أنه في الوقت نفسه تشريع أي يضبط أي سيرة الحياة كما يندكم تاريني واندكي كياي tsarin rayuwa yadda rayuwa za ta tafi cikin kyau cikin jin daɗi musulunci yana da wannan tsari ya tafi akan haka wa yunazzimu alaqatal insani bi rabbih wa yanzimu ala ilaqatal insani bi rabbih sannan kuma yana jera yana tsara alaƙar mutum da ubangijinsa wa ilaqatuhu bi usratihi da alaƙan da mutum zai zauna ma da iyalinsa a cikin gida Aiki musulunci bai bar wannan ma wa ilaqatuhu bi mujtama'ihi sannan kuma da alaƙar mutum da kuma inda yake zaune al'umman da kake cikin su ma wa ilaqatuhu bi daulatihi sannan kuma ilaƙa da gwamnatin ma ƙasan gaba ɗaya wa ilaqatu daulati bihi da ita yadda gwamnatin ma za ta alaƙa da kai a matsayinka na ɗan ƙasa dukkan musulunci yayi magana wa ilaqatuha da ita kanta gwamnatin taka ƙasarka yanda za ta yi ilaƙa bid duwalil da sauran ƙasashe kuma duk musulunci ya mana wannan bayani musalana wa muharaba lokacin da kuma ake zaune lafiya da in ana yaƙi ma za a yi ƙasarka in tana yaƙi wani mataki kai za ka ɗauka wani mataki ta za duk an yi magana a wannan allahumma illa mutum ya zama yana da kusur dama malamai da suka yi magana babban illan da take damun mu ma kusur ma su'ul mafahim ko dai ya zamana abubuwan da ya kamata ma ka karanta dama baka ma karanta ba ko ko ka karanta baka gane ba wannan yana da illa sosai ko dai ya zama dama akwai littattafan da ya kamata matsayinka na ɗalibin ilimi a ce ka kai wannan martaban ta ko ka karanta su ko kuma ya zama ka karanta baka gane ba ne ga wannan illa ce sosai za a iya samu wajen abin tafiya ta rayuwa abin nan ba innal islama ai tawjihun wa tarbiyyatun. ai musulunci fuskantarwa ne kuma wata tarbiyya ce wata kawinun dilfar da salih yadda zai shirya mutum shi kadai ya zama mutumin kirki wale da mustami'ar salih kuma a girmama a zo kuma a samu al'umma kuma tunda daga mutum daya ai sai iyali ko sai unguwa sai gari sai kasa shikenan in duk wannan kowa ya gyaru a haka kuma komai zai taho daidai kabala an yakuna kanunan wa ikhabar sai an gaya ma mutum domin a musulunci fa ne mutum zai zo ya abu Ga shi laifi ne amma ta kai shi algaban alkali aka ce kayi kaza kayi kaza tashin farko sai ya ce shi bai san wannan abun wanda yake ma laifi bane bai san shi haram bane ba fa za a mai hukunci ba in dai aka duba aka ga irin shi zai iya jahilta wannan abun shikenan daga cewa bai sanin nan ba magana hukunci ya canza sai dai in an duba an ga irin wannan bai kamata a ce ya jahilci wannan ba misali ko saboda al'adarsu ko saboda fitra kamar yanzu a kamo mutum ne a katsina ko a kano ko nan kaduna ma ko sokoto ko maiduguri ko a waɗannan wuraren namu sai a kama shi yana zina sai ce wallahi shi bai san zina haram ba bai san zina laifi ba ce za a yadda irin shi ya kamata ya jahilci wannan ko yana shan giya a tambaye shi ka sha giya ya ce shi gaskiya ya sha giya shi bai san ya ji tana da dangar digar da dan galmi galmi kai kasha ya ce shi wallahi ya dauka daidai suke da kura a kyale shi a ce bai san giya ba bata da kyau a irin nan wajejen mu haka ba zai yi ba ko to sai a ce irin wannan ba zai jahilci wannan ba amma da za ka tafi inugu fa ka kamo shi ya ce bai san wannan abin haram ba ce ko shi ya musulunta ya ce shi bai san wannan bai san zai su kawai sun ɗauka kawai dai mm, for your own good ne kawai ka bari sai aka zo ba zai yi a ce ya jahilci wannan ba to haka abin yake to kaga musulunci yana kallon fa wannan to musulunci da ke kallon wannan ai mai maganar jahilci ko ai mai maganar wauta zai kalli mutum to kuma inda a nan ɗin ne sai aka yi maganar aƙida aka tafi can wani wuri aka samu wani yana zuwa gidan bori ko yana zuwa gidan boka ya ce shi bai san musulunci ya ce haram ba ne wani ba za a yadda ba wasu sun taso cikin bori wasu sun taso sun san gidan boka wani ma baban shi bokan ne suna zaman su kuma ba sa jin komi ce shi bai san matsayin da shari'a ta dauka na boka cewa ashe in an kama shi ga abin da zai mai ba ba za a yadda ba saboda haka dole ne sai an tsaya an kalli abin nan alkali ba hauka yake yi ba in aka kamo mutum shi yasa wata shari'a za ku ga an yi ta da aka kai wata shari'a alkali ba zai yi ta da aka je sai ya yi bincike sai ya gano wannan da ya abun nan a tsaya tukunna wani abun har sai an tumi har kwakwalwar mutum yana da hankali kuwa ya yi wannan abin aka tabbata yana da hankali to sai a ce to ya sani ko jahili ne wani ma har sai an bincika an samu wasu mutane sun taba karantar da shi suka jawo hankalin shi akan wannan abin ya ko koye ya ce yaya me ya ce da aka yi mai duk sai an bi wannan sannan ɗauki wani mataki wani abin yana da ƙarfi sosai to mu addinin da ke da wannan ya za a yi mutane su rike mai ganin wauta in ba dai rashin sani ba so da haka wannan shi ne لقد كانت bashariyya ‘yan adam da sun kasance kabalar islam kafin musulunci da aishu fi zulumai suna rayuwa cikin duhu ne kawai wata ta habbatsu fi da yajirin jahali suna bandan-bandan cikin duhun jahilci shine da yajir na jahal suna bandan-bandan su faɗinan su faɗinan cikin duhun jahilci wa da ɓata daga cikin abin da suke yi katlun kashe-kashe ba gaira ba dalili abin da ya fi shahara a cikin yaƙoƙin larabawa ba kamar gazwatu bu'as wannan yaƙe-yaƙen bu'as da suke yi na ƙabilanci da shirme wa hurubin da yaƙe-yaƙe wani za'atun da gardan dame wanda ba su da amfani wa adawatun li'aftahil asbab ga gaba da mafi kankantan abu kuduwa wajen bu'as da aka yi maganar nan yaƙi shekara arba'in suna yaƙi ko saboda arba'in kuma a ce asalin abun nan kawai ko dai wani in ya tashi ya waƙoƙi na jahiliya ya tuna masu su faɗa kamar yadda mu ma yanzu nan a jihohin mu akwai yanzu nan ana zuwa wajejen kuran nan ko wajejen wasu wurare da su malama su gaya man yau a Kano har da wani wani ko ko ko ya da kwari ne ko wane ne aka je nan wurin da fa an zo wani kawai ya tashi ya waƙoƙin jahiliya na abun nan sai kawai yan tauri su taso su ce kawai an tuna masu mace wannan tana iya yadda tukunyar tuwo kawai ta tashi ta fara karba ta fara makirkisa kawai sai ta fara mace saboda tun suna yan kanana suke zuba masu wannan ganyayyakin cikin cikin kwatarniya suna sha da mazan da matan duk sha suke saboda haka da an fara wannan kidin aka kada wannan kujen na wannan gangan wani ya tashi dinga wannan ihu mace a cikin gida ita yadda tuki ta tashi ta fara <laughs> eh eh ta eh. jigo ayyin zaka ayyin zaka na ka ji ko mace na ce maka a cikin gida wallahi za ta yadda tukun to kawai ta tashi ta fara haka da abin kawai ta fara ta ce an tuna masa da kirin gidansu sha suke tun suna kanana kace kace wala wala ya sani yayi ba da ta dinga lissafo man garuruwan yau da aka eh yau wannan ta faɗi da owon oh, bai ehe kaji ko to lokacin nan wani ya zo zai gita ta wannan wurin yanzu yanzu ne za ka ga ana yanke ki malam <laughs> abu da ba ta ba a masu ba to ya ga abun nan ne to haka laraba za su ke da wannan bu'as din da zuwan nan abun nan ba wani abin da ya haɗa faɗan nan ba aka ce wani ne kawai a cikin gonan shi ya zo ya ga kurciya ta zo ta yi kwai ya ce kurciyar nan ta rasa gonan da za ta yi kwai sai gona ta to na ba ta amana duk wanda ya taba ta sai an yi fada raƙumi ya zo ya turo kwan shi kuma ya ja kibiya ya sakan ma raƙumin nan shi kuma mai raƙumi ya ja kibiya ya sakan ma wanda ya kashe mai raƙumi daga na aka fara fada aka yi ta fada shekara arba'in ana da ana fada duk shekara in ta zo aka tuno da wannan abin za a ci gaba da fada saboda kwan kurciya to saboda aka kaga wannan abun haka ake abin nan din su yanzu to har yanzu waɗannan garuruwan na cikin kanan nan ina gama na banjuwa <laughs> kai ina ne baka duku eh ina zuwa da shi suka faɗi yau har da shi malama ta ce ta ce kiru ta ce kiru wannan wurin eh eh ta dugo? eh eh eh eh, eh na yi kiru har da yau sai da shi sai da malawa ni na ma da hazar rubuta da ce kai ko da rubuta sunan garuruwan nan nan ne

amma bai kamata a ce ana yi a wani shi ne yasa kusurwa a da ta gwamnati aka taru aka taru da da kabo da da laifin kasa da da lokacin ya da to ya da nan sai da aka faɗi ihe eh, eh. duka da da ya ce duk kuma ne sai su kawai da tsarin Hmm. amma sun da <laughs> ai wannan gangan da shaidan ya sa aka buga ta han mata sai sun fara makyargata kawai za su fara makyargata yan kananan yara za ka gani yan cikui haka za ga kawai ya tashi ya fara kyarma kawai ya fara daga nan kawai ya fara wani haka da hadu yana haka da hadu yana <laughs> shi ke nan daga nan yawa wuro karfe wannan shaidan na? to to shi ba ba dan wajen ba ne ya ko zai ce zai ce wallahi zai buɗa fa yake zai ce zai buɗa fa a'a shi ma dan can ne kana ji ana gawa ne shi wannan yanzu wannan da ke neman yanzu yadda bai jan hula in ya gada ba sai yadda ya sha ya shara kawai shi ba ya mutu ya haka sai zai zilla za a ai je za wata ranka ta bashin ya gada ma sai ya tuna da can ɗin kawai ka jibi magana duk abin da zai eh eh to ina magana fa ai dama ita da ake magana to wannan musulunci bai son wannan saboda lokacin da aka je yaki da wani haka yi wannan abun annabi ya ji kawai za a tada abun ne ya ce yanzu ina cikin ku za ku dawo da aikin jahiliya kamar wannan bishin da ka gani shi bishin kada shi ake ai to shedan din da zai zo ya sa wannan a kada to su can da waƙoƙi suke farawa in suka tuno da waɗannan waƙoƙin na jahiliya wasu ana ji sa fara kyarma kawai kowa sai kira dangin shi a ce a taso kawai to haka kuma wannan bishin da an buga shi wanda duk ya ji ɗan yaro ƙarami in ya ji shi kawai yana cikin gida zai yadda abin da yake kawai kawai tashi fara makirgata ya wai ji ya taso yana eh ihe shi eh eh, eh, eh. eh zai dugo da gudu a wurin ma za a yi sata a yi a sha a yi zaka suke ya yi fada da gudu kuma ranar dama in yi wannan kiɗin ɓarayin ran da aka tarurin sai an yi satar da ba a taɓa yin ta ba ma a tarihi sai kajin an yi satar da an manta da irinta ɗan da biye wannan kiɗin ɓarayi suka taru tun da tsofaffin ɓarayin duka kowa ya ya tana ya taba ta ya kurmusa wata irin sata wallahi da jahiliya ce wanda ba su. musulunci ya zo ce ce to musulunci saboda ka Allah guda su kula gode wa Allah da wannan ni'ima ta musulunci ita ce take saita mutane akan ɗabi'u masu kyau akan halaye masu kyau akan mutum da an gan shi ma za a ga mutunci amma da an fita wajen shi duk abin da za a yi sai an gano mutunci cewa shigo yake yi saboda haka laqad kanatil qabla islam ta ta'ish tana rayuwa cikin wannan shirmin ga fata ga yaƙe yaƙe ga gaba a kan ɗan ƙaramin abu wanda bai da mahimmanci. hatta an na harban tastamiru 40 aman kun gani har ya zama yaƙi fa yakan miƙe shekara arba'in min ajali na ƙasin saboda an harbe raƙa shi raƙumi ya tura ƙwai ba to kenan shi kuma wancan harbe raƙumi unzuru ila tafiha wannan tafaha tafaqo at-tafahatu Duk tafsiri ko kalli irin wannan kaskantawa abin nan na tunani wasu tsahiyya fil fahmi da rashin mutum ya fahimci abu wanda yake bai kamata ba in an ce tsahiya shine ga abin da ake so mutum ya gane shi kuma ya tsaya bayan abin ga abin da ake so ka fahimta kawai ka kasa fahimta abu misali kamar yanzu mutum yana da ce ta girma ta kai munzuri sai mahaifiyarta ta ce wa mutum ya kamata wance a samu a kaudata in ta abin nan ba cikin wanda suke magana da ita ya kamata a ce ka ce mata ta fito da wani aimas ai aure sai shi kuma mutum ya ce mi ta rasa a nan gidan mi ta rasa ko je sai da aka sai mata sabon katiba aka sai mata zani aka sai mata kala ita ma ma abinda take nufi kenan ta sa ta ce ai mata aure to mutum yi wannan fahimtan a lokacin da ake mai wannan bayanin shi ya zama nan ya tsaya a wajen maganan abinci da abin sha da wurin kwana da shi ma man take nufi da ta wannan magana to ne safahi shi yi magana ala safaha shi ga abin da ake so ya fahimta nan sai ya tsaya bai kai wurin abin da ake so a fahimta bai tsaya na fahimta shirme to wannan shi shine abin nan ba ya fito ko ya ake ce da Hausa to wannan ya za a yi mafasara shi sai dai da ma'ana ko wanda ya irin wannan ya za ka ce a wajen tunani eh fahimta bai bai ai bai bai shine mutum ya fahimci abin ba yadda ake so ya fahimta ba haka din ne amma wannan fashi kwata-kwata ma ai inda ta nufa daban inda ya nufa daban dolanci wajen fahimta to karancin fahimta ko wauta gailo to gaskiya ya fi gailo dama shine ma sadahi naka ce mutum wannan gailo ne to sadahi kenan shine asalin fasarar sadahi gailo to da an ce maka fasara gailo a haka za ka fassara shi ga abin da ake so ya gane abin nan ba sai ya wani wuri daban tun da lokacin da uwan nan ta ce ita uwan ba ta san an sai maɗiyar kayan nan ba ba ta san tana da wurin kwana ba ba ta san tana cin abinci ba ita ke zuwa mata abinci ba sai ta ce ya kamata a yi mata aure ta ga take-takenta sai shi ya ce menene mi ta rasa a nan gidan to ai shi kaga da wannan fahimtar gailo kenan to shine to shine to haka mutane da ke fahimta abu fi satahiyatil alfahmi arba'una aman ay qutila fiha alaf shekara arba'in an kashe dubun dubatan mutane wasalat fiha dima an zubar da jina ne ai migzaran wannan wa miktaran ga sunan masu ɗankaren yawa ga yawa wa midraran min ajali mada an zubar da su da yawa an kwararar da su da yawa saboda min saboda min min ajali saboda kawai raƙuma guda ɗaya tunda asali raƙuma ya harbe walamma ja al-islam wa sata'a nuruhu yayin da musulunci ya zo hasken shi ya ɗaga wa ashraqatil ardu ardubi nuri rabbiha ƙasa ta haskaka da hasken ubangijinta wa an al-bashariyya min dalaliha ko wa unqidha al kenan aka tserar da ‘yan adam min balaliha ‘yan adam gaba ɗaya aka tserar da su daga ɓatar su wa gayyiha da inda suka shiga cikin duhu na ɓata da zalunci wata buyaniha da ketare iyaka wa hawwala al-hiqd wal karahiya wat taqallu ya canza ma mutane gaba da suke da ita da kin juna wat takhalluf da rashin wayewa da suke da ita na koma baya ila riqa wa su'dadin wa wi'amin aka daga su aka kai su zuwa ga wani matsayi na dagawa sama wa su'dadin da shugabanci shine su'dad wa wi'amin da haɗin kai wanda za su haɗu abin nan ba walima ya za a yi mako la waƙad ƙala Allah ta'ala fi rasulul islam ya ma za a yi haka ba za ta faru bayan Allah ya ce manzan musulunci wa ma naka illa rahmatan lil alamin mu aiko ka ba face ka zama rahama ga duniya gaba daya al'ambiya wa bidhalika a'ada al-islam lil insaniyati karamatiha wa sharafiha shi yasa daga nan ko musulunci ya dawo ma dan adam wato karamcinsa da darajarsa wa radda alaihi ilaiha itibaraha wa qimatiha ya maida mata da kulawan da ake musulunci da matsayin duka wa alana anna al-insana wa azzu makhluqun fi hadha al-kawn ya tabbatar ya bayyana mana ya fito fili ya nuna anna al-islam muslim anna al-insana wa azzu makhluqin dan adam shine mafi darajar halitta fi hadha al-kawn a wannan duniyar bi qawlihi ta'ala min ajali dhalika katabna ala bani isra'ila da wannan ne ta dalilin kisan kai da mun yi kisan nan yanzu cikin wannan kisan da muke karanta goron sallah ko an yi bayanin kabilu da habil ga yadda abu ya faru saboda mace gashi na rikicin da ya faru aka ce dalilin wannan kabilu ya kashe dan uwan shi kuma habil nan ne aka rubuta hukunci akan banu isra'ila annahu man qatala nafsin nafsan bighairi nafsin duk wanda ya kashe kai ba tare da an kashe ba shi ya kashe wani aw fasadin fil ardi ko kuma banna a cikin ƙasa fa annama qatala nasa jami'an kaman ya kashe mutane ne gaba daya min huna kanat al-hudud siyanatan lil mujtama daga nan ne wato haddi doka in mutun yayi ai masa ya zama dalilin wannan kariya ne lil mujtama wa muhafaza ala kiyanihi sannan kuma yana tsare duk wani zamantakewa na tsari min at-tasaddu'i wal inhiyar sai da mutane za su rika fadawa su fada inda suka ga dama ko keta al'umma aka tare su daga wannan aka tsara yadda za a yi wal hududu laysat intiqaman min ahadin nan haka haddi da aka yi na waɗannan hudud ba ana yi bane dan a azabtar da wani haka nan kawai ba dan haka bane ko an yi ne wanda ya keta hakkin wani a tsare masa inma hiya litahafiz ala al-insan lituhafiz an yi su ne dan su tsare dan adam din shi kanshi wa lituhafiz ala huquqihi wa karamatihi kuma su tsare haƙoƙin mutum da mutuncinsa da darajarsa wa hunaka manhajun a hul islam na haka akwai tsarin da musulunci ya sanya wato wa hunaka uqubatun liman la yaltazimu bi hadha manhaj sannan kuma akwai ladabtarwa ga wanda ya kibin wannan tsari wal uquba qat'iyya ghayru qabila lil ijtihadi sannan akwai ladabtawa yankakka ba wai ijtihadi akai ba haka aka zartar da ita Allah ya zartar walakin ai wali kulli haddin min hududillahi ta'ala hikmatuhu al'azima sannan kowane haddi da Allah tabaraka wa ta'ala ya saukar to akwai haddi akwai hikiman da ta sa akai wannan fa haddul qisas wato kaman haddin kisa in an ce mutum ya kashe wani shi ma a kashe shi shara'ahu Allah jalla fi ulahu li himayatil haya Allah ya shar'anta shi ne don sai da aka za a rayu in ba ka ba mutane sai ta kashe juna yanzu da ba a hukuncin ba gashi nan ba suna ta kashewa sai mutum ya kashe dan adam ma yana ganin kaman ko kaza da ka kashe sai an tambaye ka dalili ko a ƙasa ko a wani abu haka amma yanzu yan adam ma an an zo kashe sai dai wasu su ruga kashe wasu kawai ba mai tsayawa ya tambaya wali anna al da ala hayati fardin huwa i'tida ala hayati kulliha domin ƙetare iyaka akan rayuwar mutum ɗaya a ɗauki rayuwar mutane ba da mahimmanci ba a dinga kashe su to shi ma wannan ai ƙetare iyaka ne kan rayuwa gaba ɗaya duka kowa ma za su yi tabawa kwai za ma kaffal jani an haƙi hayati fardin idan mai laifi bai kame ba wajen zubar da jini na rayuwar wani faqad kafafnahu an laifi da ya halar hayati kulliha shikenan ina ta kafi su abin nan fa za ma kafal jani kenan idan muka aka kame mai laifi aka tare shi aka tare shi an izhaki hayati fardin akan kada ya kashe rayuwar kowa aka tare hannun shi aka rike hannuwansa shine kaf duk yayin da aka tare mai laifi akan ya kashe wani aka hana shi ya kashe shi faqad kafafna anil iti kafafna wa anil iti da min tare shi kenan mun tare shi akan ketare iyaka alal hayati kulliha ya fito ko alam yaqulillahu ta'ala man qatala nafsan bighairi nafsin duk wanda ya kashe wani rai ba tare da dalili ba haka kawai ya kashe shi au fasadin fil ardi ko ya koma yana banna a cikin ƙasa ya dinga banna baka annama qatalan nasa jami'a kai ka ce hukuncin shi ya kashe mutane ne gaba daya wa man ahyaha wanda ya raya wato gari kuma ya raya wata rai guda daya baka annama ahyan nasa jami'an shi ma hukuncin shi kamar wanda ya raya mutane ne gaba daya saboda haka wannan shine hukunci kuma dole a tsaya a kalli wannan ina gani ya isa haka ya kulu sayyid kutub fi zilalil qur'an ko شرح العصول الثلاثة إنانما وتفسيرها الذي يوضحها شي تفسير واحد tafsirin wannan da aka ce shahidallahu annahu la ilaha illa huwa wal mala'ikatu wa ulul ilmi qa'iman bil la ilaha illa huwa al azizul hakim sai aka yi ma'ananta sannan aka yi magana al ibada aka ce wa tafsiruha alladhi yuwaddihuha qawluhu ta'ala wa id qala ibrahim li abihi wa qaumihi ka ambata lokacin da annabi ibrahim ya ce ba baban shi da kuma mutanen baban Ya qaumihi da mutanen shi annabi ibrahim din ya gaya masu ya gaya baban shi ya gaya ma mutanen shi innani bara'un mimma ta'budu ni na barranta daga abin da kuke bauta mawa bazan bi ba illa allazi fatarani sai dai wanda ya halitta ni shi zan bauta mawa fa innahu sayahdi shi zai shiryar da ni abin da ya cancanta waja'alaha kalimatan baqiyatan fi akhirih sannan ya sanya wannan maganan tashi ta zama kalma ce wadda zai bari bayan sama ita za a rike shi yasa ya kira ƴaƴansa ya gaya masu ya baniya inna Allah astafa lakum ad-din fala tamutunna illa wa antum muslimun sannan shi ma dan jikan shi ma ya taho am am kuntum shuhada id hadara yaqub al-maut id qala li banihi ma ta'buduna min ba'di qalu na'budu ilahaka wa ilaha aba'ika ibrahima wa isma'ila wa ishaqa ilahan wahidan wa nahnu lahu muslimun tilka ummatun qad khalat laha ma kasabat wa lakum ma kasabtum wa la tusaluna amma kanu ya'malun kaga kenan duka an yi aqibihi ya batta fi aqibihi la'allahum yarji'un ko za dawo wa qawluhu qul ya ahlal kitab kace masu ya ahlal kitab ta'alu ila kalimatin sawa'in bainana wa bainakum ku zo zuwa ga wata kalma da za ta haɗa tsakanin mu da ku Allah na abu da illallah kada mu bauta ma kowa sai Allah tabaraka wa ta'ala wala nushrika bihi shay'an ba za mu haɗa shi da kowa ba wala yattakhidha ba'duna ba'dan arbaban min dunillah kuma kada sashen mu su ɗauki sashe su zama sune abun bauta su bar Allah tabaraka wa ta'ala fa in idan suka kau da kai suka iya dafa ko lushadu bi annana muslimi anna muslimun ku yi shaida ku ku ce ka ce masu ishhadu bi anna muslimun ku shaida cewa lalle mu musulmai ne don mu tsaya nan mu bi waɗannan mu gani tukuna ai wannan shine abun nan din su saboda haka nan nan ba ta ɗaya shine Ibrahim can ƙasa ko huwa khalilullah imamul hunafa shine khalilullah shine shugaban masu bauta na karkata daga ƙarya zuwa ga gaskiya وأفضل الرسل بعد محمد صلى الله عليه وسلم وأبوه هذا shine kuma mafi wa afdalur rusul ba'da Muhammadin sallallahu alaihi wasallam shine kuma mafificin annabawa bayan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kamata yana da fasla mai karfi sai ka ce wa abuhu azar sannan baban shi shi Ibrahim din sunan shi azar kada a hada shi da wancan ya fito ko bara'un da yace sifatun ne ay mushabbaha min albara'ati kalma ce mushabbaha wanda take da abun nan ne tashbih kusa balaga akwai kalma ashabi almushabba da altashbih da mushabbah abun nan din sa min albara'ati daga barranta ne ya ablagu min bari'a ta fi kaiwa kololuwa a ce bara'un akan a ce bari'un bari'un bara a ce abin nan bari min bari'a ta fi kaiwa kololuwa wa qawluhu innani bara'un mimma ta'budun yuwafi qawla la ilaha illallah sai wanda ya barranta duk abin da suke bauta ma wanda ba Allah ba kaga yana nuna ya cika wannan maganar la ilaha cewa la ilaha ba wani abin bauta na uku khalaqani Allah tabaraka wa ta'ala shine wanda ya halitta ni shine ai illa allazi fatarani to fatarani shine khalaqani ibtida'an ala fitrati ya halitta ne tun farko a ɗabi'a bai koya wurin kowa ba wa qawluhu illa alladhi fatarani yuwafi qawluhu illa Allah shike nuna sai Allah fa huwa subhanahu wa ta'ala la sharika lahu fi ibadatihi Allah tabaraka wa ta'ala bai da abokin tarayya wajen bauta kama annahu la sharika lahu fi mulkihi kamar yadda bai da abokin hadaka a mulkinsa dalilu zalika qauluhu ta'ala wa dalilu zalika shine ala lahul khalqu wal amru ku saurara halitta gaba ɗaya da al'amari gaba ɗaya nashi ne tabarakallahu rabbul alamin albarkotin Allah ubangijin talikai sun yawaita al-a'raf wa fi hadhihi al khalqi wal amr a cikin wannan aya an tattare dukkan halitta da umarni lillahi rabbil alamin gaba ɗaya ga Allah ne ubangijin talikai wahdahu shi kadai falahul khalqu naka Allah shike da halitta walahul amrul kauni wash shar'i Allah shi yake da al'amari wanda ya shafi kauniyat irin na duniya ai ruwa ai zafi ai sanyi wa shar'i da kuma abi dokoki a kadai ta shi kadai a bauta masa shi kadai kada hada shi da kowa ai sallah ai azumi ai zakka shine shar'i na hudu shine sayahdin fa innahu sayahdin sayahdin din ai sayadullani ala alhaq sayadulluni ala alhaq zai nuna man gaskiya wa yuwaffiquni lahu kuma zai datar da ni ga gaskiyar wa ja'alaha kalimatan ay fi aqibihi ay kalima wa ja'alaha ay wannan kalmar na barranta wa al-bara'atu shine barranta min kulli ma'budin siwa da duk wani abun bauta wanda ba Allah ba ya barantar da shi fi aqibihi aqibihi ay fi dhurriyyatihi a bayan zuri'ar sama yace haka za ku rike shine wa wasabiha ibrahimu banihi wa yaqub la'allahum yarji'un ko za su da ai la'allahum yarji'una ai ilaiha za su dawo zuwa ga wannan kalmar mina shirki su bar shirka gaba daya ya fito ko wa qawluhu da aka ce nan qawluhu ai qul ka ce masu ai ya ahlal kitabi ta'alu ila kalimatin sawa'in al-khitabu nan lin nabi sallallahu alaihi sallam. anai ba annabi magana ne limunazarati ahlil kitabi saboda ya fito ya magana da shi da halin kitabi akan wannan magana al-yahud wan nasara ta'alau ay ta'alau ila kalimatin sawa'in bainana wa bainakum hadhihi al-kalima wannan kalma ita ce hiya alla na'budu illa Allah kada mu bauta ma kowa sai Allah wala nushrika bihi shay'a kada mu hada shi da kowa wala yattakhidha ba'duna ba'dan arbaban min dunillah fala na'budu illa Allah kada mu bauta ma kowa sai Allah hiya ma'ana la ilaha illa Allah wa ma'ana sawa'in bainana wa bainakum ay annana nahnu wa iyyakum sawa'un fiha daidai muke dai kan wannan za ku faɗi ba a cewa sawa'un bainana wa bainakum mu zo mu haɗe ne ake nufi a'a kalmar ce za ta haɗa mu idan kun kunyar yarda yanda muka ce la ilaha illallah muhammadur rasulullah kowa shi ma ya zo ya ce la ilaha illallah muhammadur rasulullah to mun zama daidai kenan amma wannan ya rike nashi wancan ya rike nashi wancan ya rike nashi to ba daidai muke ba kowa da nashi kowa da gidansu shikenan kuma ba hana ba kowa ya rike gidansu amma ba a cewa mun zama daidai bayan kalmar bata hana mu ba abadan ba zai yi ba fa in tawallaw a ay la yattakhidhu ba'duna ba'dan arbaban kada sashen musu dauki wasu abun bauta min dunillah azza wa jalla ya yi su yu'azzimu kama yu'azzam yadda za a girmama wannan abun kamar yadda kama yi azamullahu azza wa jalla kamar yadda ake girmama Allah wa yu'bad kama yu'badullah kuma a bauta masa kamar yadda ake bauta ma Allah wa yuj'alul hukma li ghayrihi sana a ɗauki hukunci a sa waninsa ba shi zai yi a wannan banna ne fa in tawallau a'radu amma da'awtumuhum ilai idan kuka kauda kai akan abin da aka kira ku akan shi shikenan ai fa'lanu ai lahum fa'alanu Ya yace wannan fa wallau. tawallau fa wannan ba shi arbaban fa wallau. tawallau ay fa shahadu bi idan kuka kawo da kai su suka yi ka gaya masu fa in tawallau ay fa'alinu ka sanar da su wa ashhiduhum ka shaida masu Annakun annakum na lillahi ko musulmi ne bari'una min hum alai kun barranta daga abin da suke kai min al tawalli na taurin kai da ba da baya an hadhihi kalima al'azima daga wannan kalma mai girma ita ce la ilaha illallah saboda haka ku gaya masu qawluhu ay bin anfusikum da aka ce ku zo ay fa Faƙulu, ai fa qulu anna muslimun da aka yi wannan maganan ko to wannan nabiyin wa dalilu shahadati wannan ya kare ko sai wa dalilu ai shahadati anna muhammadan rasulullah dalilin shaida cewa lalle annabi Muhammad manzon Allah ne kauluhu ta'ala laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alayhi ma 'anittum harisun 'alaykum ay bil mu'minina raufur rahim annabi sallallahu Allah tabaaraka wa ta'ala yace lalle manzo ya zo muku min anfusikum daga cikinku. wani wurin suka ce min anfusikum daga wanda suka fi ku daraja zababbu nan min anfusikum daga cikinku. ai azizun alaihi anikum duk abin da zai ba ku wahala baya sai shi yana damun shi harisun alaikum yana kwadayi akan duk wani abu da za ku samu na alkhairi raufur rahimun bil bil mu'minina mai tausayi ne mai jin kai ga mu'minai matuƙa na shida abin nan ba bakwai kenan qauluhu min anfusikum ay min jinsikum daga jinsin ku kenan cikin ku bal huwa min bainikum aidan shi ma yana tsakaninku daga cikinku ne kama qala ta'ala huwa allazi ba'atha fil ummiyina rasulan shine wanda ya turo manzo cikin waɗanda ba su karatu da rubutu ba yatlu alaihim ayatihi yana karanta masu ayoyinsa wa yuzakkihim wa yuallimuhumul kitaba wal hikma sannan yana karantar da su littafi yana karantar da su sunna an ce idan alkitabu ya zo sannan hikima ta zo to alkitabu shine alqur'ani alhikima sunnan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yadda za a yi aiki shine hikima na ya fito ko wa in kanu min qablihi min qablu la fi dalalin mubin ko da yake gabanin wannan da suna cikin bata bayyanan ne aka zo masu da wannan ay yashqa alaihi ma shaqqa alaihi shine nan azizun alaihi ma anittum nan ba ta daya abun nan mata takwas ina take ma a ta can cikin wancan ayan da aka karanta aka ce min anfusukum azizun alaihi ma anittum ay yashqa alaihi ma shaqqa alaikum duk abin da ya maku wahala to yana damun manzon Allah manzon Allah baya son tsadani ya same mu sallallahu alaihi sallam" to da ka yana abin nan ba ai na tara shine aka ce harisun alaikum yana kwadayi ai ala manfa'atikum duk abin da zai amfane ku annabi na son shi wa daf'i dhurra ankum yana tare duk wani abu da zai zama kunci ko matsatsi gare ku nan ma na goma bil mu'minina raufur rahim ai shi ai manzon Allah zura afatin wa rahma bil mu'minina mai tausasawa ne mai jin kai ne ga mu'minai wa khassa wa khassa al mu'minina bidhalika an kebe mu'minai anan li annahu sallallahu alaihi wa sallam ma'murun bi jihadil kuffar saboda annabi an umurce shi ya yaki kafirai wal munafiqina wal ghilzati alaihim da tsananta masu wa hadhihi al awsaf li rasulillahi sallallahu alaihi waɗannan sifofi ga manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam tadullu ay ala annahu ay rasulun haqqan tana nuna lalle shi manzon Allah ne da gaske kama dalla ala zalika qawluhu ta'ala kamar da magana Allah ta nuna cewa Muhammadur Rasulullah lalle annabi Muhammad alaihi abdullu salatu wa taslim manzon Allah ne wa qawluhu ta'ala qul ya ce ya ku mutane inni rasulullah ilaikum jami'an ni manzon Allah ne zuwa gare ku gaba daya inji manzon Allah aka ce ga ya musu wal ayatu fi hadha al ma'ana jiddan ayoyi akan wannan ma'ana suna da yawa sosai ta dullu ala anna muhammadan rasulullah haqqan wanda suke nuna lalle manzon Allah sallallahu alaihi wasallam gaskiya ne ku duba kisan nan da aka yi magana cewa annabi sallallahu alaihi wasallam fa an tafi wani yaƙi wanda mun yi maganar shirin nan nan makaranta ko cewa an je yakin nan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya ce ma ya ce ma wasu suka zo suka ba da shawara sun ji yunwa sun ji tsanani saboda yi su yanke rakuman su ko su ci abinci ko su sha su sha abin nan ma sai umar dan khattab ya ji labarin wannan abu ya zo ya same shi ya ce ya rasulullah ni ina ganin kaga raƙuman nan da su ake hawa da su ake yaƙi ka roƙi Allah ka sa mutanen nan kowa dan guzurin da ya rage ya kawo a hada wuri ɗaya kai kuma kai addu'a Allah ya sa mu abin albarka annabi ya ji wannan ya ce gaskiya ne ya ce kowa dan guzurin da ya rage ka wannan ya kawo dan tafin alkama wannan ya kawo dan tafin dawa abin da dai kowa ya kawo abin da ya rage dan gutsuri a sa kanta wani aka dan ɗara wani abu baya da yawa annabi ya zo ya ma abin nan addu'a cewa Allah ya sa masa albarka ya yi addu'a ya sa daga nan kowa aka ce ya zo da jikashi ya ɗiba kowa ya zo da jikashi ya ɗiba ga abin kamar ma zai zuba ta gi aka yi ta ɗiba kowa sai da ya cika jikashi sauran kayan shi da abin nan ma kaga sai ya ce ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anni rasulullah anni abdullahi wa rasuluhu yace na shaida babu abin bauta da gaskiya sai Allah kuma na shaida lalle ni bawan Allah ne manzon Allah ne sai ya ce duk wanda ya faɗi wannan kalma a lokacin da zai mutu ya tabbatar da gaske yake baya shakka ya faɗe ta khalisan min qalbihi ghairu shakin ya faɗe ta babu wani ko gairi wannan ba ya faɗe ta cikin zuciyar shi baya shakka babu komai da kalal janna to da haka yana da matukar muhimmanci tabbatar da wannan kalma sabawa da faɗinta rike ta duk abin da zai kata ta mutum ya kokari ya tattare shi saboda Allah ya taimaki mutum ya zama karshen kalmar nan tashi ya zama wannan kalma ita ce abin nan din mutum Allah ya taimaki mutum ya tsira kenan muna roƙo Allah ka tabbatar da mu a wannan akan wannan kalma ka dora mu akan ta da tsarkin sunayenka ma'ana shahadatu wannan sai ce wa ma'ana shahadatu anna muhammadan rasulullah ta'atuhu fi ma amara kun gani ma'anan shaidawa lalle annabi muhammad sallallahu alaihi wa sallam innan manzon Allah ne to kun ji fa sharuɗan sai an rike da'atuhu fi ma amara shine ai masa biyayya a duk inda abin da ya bada umarni wa tasdiquhu fi ma akhbara sannan a gazganta shi ga duk abin da ya bada labari ijtinabu ma naha anhu wa zajara sannan a nisanci duk abin da ya hana ya tsawatar wa Allah ya ubadallaha illa bima shara sannan ba za a bauta ma Allah ba sai da abin da ya koyar waɗannan su ne sharuɗa shine abin da ake so ma'anan ta ɗauko sai mutum ya fahimci wannan a ma'anan Muhammadu Rasulullah ya fito ko ma'ana shahada ay anna Muhammadan Rasulullah huwa al-iqraru bil lisani shine mutum ya faɗi da harshe wal imanu bil qalbi sannan mutum ya yadda a zuciya anna Muhammad ibn Abdullah al-Qurashi Muhammad dan Abdullahi ba Quraishin nan al-Hashimi dan kabilan wannan Banu Hashim rasulullah azza wa jalla bazon Allah ne mai buwaya da daukaka ila jami'il khalqi zuwa ga dukkan halittu min aljinni wal insi da aljanu da mutane kama qala Allah ta'ala kama yanda Allah ya ce wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun ban halicci mutum da aljani ba sai dan su bauta man az-zariyat aya ta 56 wala ibadata lillahi ta'ala kuma babu wata bauta da mutum zai yi saboda Allah illa an tariqil wahayi, sai ta hanyar wahayin nan allazi a bihi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam wanda annabi ya zo da shi yanzu ina mutum zai ya san wannan ya za a yi ce shi ba zai da Qur'ani kawai zai aiki in Qur'ani ne kadai to ya kai ka gane Qur'anin ma ya kai kai da shi Qur'anin ma annabi ya zo da shi ba to ai ba ta ba mu kadai muka je ba Jibrilu da ya zo mu ya ba ba da aka aiko jibrilu manzo Allah ya zo gaya ma shi kuma manzo Allah shi yafi kowa sanin ma'anan qur'anin abinda Allah yake nufi da aka da aka ce ayi ko kada ayi yaya aka ce ayi sai annabi ya tashi ya nuna to kuma mutum sai ce ba ruwan shi da annabi sannan ba ruwan shi da sunna annabi ya ce zai addini ba ba addini da mutum zai yi sai ba ruwan shi da sunnan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai dai ya shirme wala ibadata lillah an tariqil wahyi alladhi ja'a bi muhammadin sallallahu alaihi wasallam kama qala ta'ala tabarakallazi nazzala al-furqana ala 'abdihi wato albarkoki sun yawaita na wanda ya saukar da wannan littafin mai bambancewa daga ƙarya bambance ƙarya da gaskiya ya saukar da shi ga littafin sali ya kuna lil na nadhira saboda ya zama gargadi ya zama mai gargadi ga duk duniya gaba daya wa muqtada hadhihi shahada ai wato wannan abinda wannan shaida take nema shine an tusaddiqa rasulullahi fi ma amara shine ka gazganta manzon Allah ga duk abin da ya bada labari wa an matsala amrahu fi ma ka bi umarninsa ga abin da ya bada umurni wa an tajtaniba anhu ma an ma naha anhu wa zajara nan yayi dan takadimi da ta'khiri wa an ba ma anhu naha wa zajara duk ma daidai ne ka kauda kai game da abin da yake ya tsawatar ya hana wa Allah ta'budallaha illa bi shara kada ka bauta ma Allah sai da abin da ya koyar wa muqtada hadhihi shahada aidan Allah ta da. kuma abinda wannan shaidan da take ƙara nema shine karka yadda ka karka kuskura ka yadda anna li rasulillahi sallallahu alaihi sallam haqqan fi rububiyya manzo Allah yana da haƙƙi irin na Allah na bauta a bauta mai annabi ba bauta mai ake ba shi ya zo ne ya koyar da mutum yadda zai je wurin Allah ba shi za a yi mabautan ba kakka ɗauka annabi yana da haƙƙin bauta shi yasa ba a roƙon shi ko yana raye ko bai raye sai dai in wani abu ne wanda ka gani a hannun shi ka ce manzo Allah ina son kaza kamar wanda suka gan shi ya sa kaya suka ce suna so kaga abin da zai iya ba su ne suka roƙa suka ce ba su suna roƙon shi wannan amma a ce aljanna ko wuta mutum ya roƙai sai dai ya ce Allah manzon Allah ka roƙa man Allah ya sa ni aljanna ka roƙa man Allah ya kare ni daga shiga wuta ba a cewa kaskasa ni ko sani can ba a roƙon shi wannan ba a roƙe shi wannan ma ba a roƙon shi lafiya ba a roƙon shi arziki ba a roƙon shi sai dai a ce roƙan mana Allah ya mamu dan a nuna abin ba hannun shi yake ba shi dan sako ne ya fito ko Ka mutum ya san wannan rashin ba da wannan shi yasa aka yamutsa abin aka ɗauki hakkin Allah ana ba manzon Allah ba daidai bane kuma wannan Hakkan ne fi tawfir rububiyyati wa tasrif kauni ko gudanar da duniya baya hannun shi aw haqqan fil ibadati ko haqqi wajen bauta bal huwa sallallahu alaihi wa sallam abdul la yubad Allah bawa ne shi ma ba bautar shi ake ba wa rasulun la yukzab manzon Allah ne la yukzab manzo ne ba a ƙarya tashi ba a cewa yayi ƙarya wala yamliku li nafsihi wala li ghairihi shay'a kuma manzon Allah bai mallaka ma kanshi ba ko wani shi wani abu minan naf'i na amfani aw durri ko kuma na cutarwa illa ma sha Allah sai abin da Allah ya so ko wannan fa shine mutane za su yarda da shi kawai su ce wai kare na manzo Allah in ka ce haka ya za mu ce na manzo Allah amma kuma ba a bashi haƙƙin da ba nashi ba a dauki haƙƙin Allah a bashi shi ma bai ba bai ce ai mai haka nan ba faɗa ma yayi wanda ma su kai mai ma faɗa ya musu wani ya zo ya ce insha Allah wa shi ta in Allah ya so ka so ya ce aj'altani lillahi niddan za ka sanya ni in zama kishiyar Allah ne kul ma sha Allah wahda ka ce in Allah ya so shi kaɗai ni ko ban so in Allah ya so abu zai faru sallallahu alaihi wasallam to ne wannan abin nan ba mu girmama shi a babin shi kowa ya tsaya matsa sai da shi a matsayinsa kama qala ta'ala kul la aqulu lakum indi khaza'inullah ka ce masu ba zan ce maku taskokin Allah a hannuna suke ba wala a'lamul ghaiba ban san abin da za a yi gobe ba sai in an gaya min wala aqulu lakum inni malak bazan ce maku ni mala'ika bane kuma ina tabi'u illa ma yuha ilayya bana bin komai sai abin da ni aka yi man wahayi aka gaya min al'an'am wa huwa abdun mamurun haka annabi sallallahu alaihi wasallam bawa ne wanda ake bin umurninsa yuttaba'u ma amara bihi ana bin abin da ya umurni da shi qala allah ta'ala qul inni la amliku lakum darran wala rashada ka ce ni ba na iya mallaka maku wani cuta ko matsatsi ko shirya ba komi qul inni lan yujirani min Allahi ahadun ka ce ni ba wanda zai tseren da ni daga wurin Allah idan nayi ba daidai ba ba wanda zai tseratar da ni daga wurin Allah tabaraka wa ta'ala ni ma kaina ta kaina nake yi walan ajida min dunihi multahadan kuma ni ma bani iya kusantar da wani in kawo wani wanda ba shi ba in nan ba in ba shi ba bani da wurin mafaka inda ni ma zan makale in muka yi fada da Allah ni ma na shiga wani hali dan haka ba zan yadda ba aljinnu wa qala subhanahu qul la amliku li nafsi naf'an wala darran illa ma sha Allah ka gaya masu bani iya mallaka ma kaina wani amfani wala darran ko cuta illa ma sha Allah sai abinda Allah tabaraka wa ta'ala ya so walau kuntu a'lamul ghaiba inda na kasance ni ma na san abin da za a yi gobe ko in an jima ko wata rana lastaktartu min alkhairi da na yawaita aikin alkhairi kuma masaniya su da abin mara kyau ni ma da bai same ni ba amma ni ma yana samu na annabi yakan yi rashin lafiya yakan yi kaza an yi fada ma a yaki gashi nan an ji masa ciwo duk inda ya san wannan da ma rami an tona a gaban shi bai sani bai fada rami to shine kuma zai san gobe Allah sai abin da ya gaya masa duk abin nan komi kuma shi manzon Allah ya zama a haka din sallallahu alaihi wasallam komai bai sanin ba sai Allah ya gaya mai yi bari tashi daga nan ko matan ya zauna ana a ce a nan bai yi ba komo nan ma'anawi shi ke ƙara tabbatar da shi manzon Allah ne dama ai so ake ka yadda bai da komi shi aiko shi akai abin ake so ka gane kenan dama ka yadda duk abin da ka ji ya ce ma yi ko bari to Allah ne ya aiko shi ya ce faɗi masu ba da kanshi yake yi ba to haka ake so shine imanin ba girmama shi bane ka ce yana sa a yi abu da kanshi in ka haka ka ɓata ma manzancin so ake ka yadda shi bai da komi duk abin da ka san ya ce a yi ko a bari Allah ne ya gaya mai ya ce a yi ko a bari bai sani ba jiya yau kuma an sanar da shi to shine ya zama mazu ya fito ko su mutane abin da ba su fahimta ba sai su ga kamar a girmama manzon Allah a ɗauko wani abu da ba nashi ba shine an darajanta shi a'a abban wannan abin yadda yake din nan a ce shi bawa ne manzo ne bai da komi a cikin abin aiko shi aka yi aka ce ya ce a yi ko a bari to shi ne darajar shi ne an yadda shi manzon ne da gaske kuma darajar da shi ya fi so kenan shi ya sa da aka zo duk matsayin da za a bashi ya ce a'a shi dai a bashi a matsayin abdullahi rasulullahi bawan Allah ne shi manzon Allah ne shi an je yakin tabuka suka je suka je suka rabu mashi ta makale a wani wuri tana cin ciyawa a wani wuri suka ce bari a zo a gwada dan talikin nan ba yana cewa shi ya san abin da ke sama ba ya san kaza kaza a ja tambaye a ce ina rabu mashi take kafin su zo sai aka gaya mai aka ce mutanen nan za su zo kaji kaji abin da suka ce ana zuwa kawai ya ce wallahi ku kiyaye ni ku kiyaye ni ku kiyayi saba min kun ce za ku zo ku tambaye ni ina mata take da abin nan wai ina so in tambaye ku dama na gaya maku ni ina zaman kaina ne duk abin da kuka ji na gaya maku Allah ne yake cewa in ce maku ku yi ko in ce ku bari ni ban ce maku na san wani abu ba ban ce maku wannan abin daga wuri na yake ba duk abin da na gaya maku aiko ne aka yi isan maku da sako to yanzu kun ce za ku zo ku kure ni ku ce wai na ce na san abin da ke cikin sama abin da ke sama nan gaya man ake yanzu ma an gaya man raƙumar tawa ga inda take ta je ta ci ciyawa ta makale ne je ka kwanto ta yi turo ne ta je ka kwanto man ita to ya masa ake komai gaya masa ake a ce gaya masa su yi kaza gaya masa su bar kaza kuma shine matsayinsa shi yasa ma aka ki bari ya koyi rubutu da karatu a wurin wani dan ka a ce wani malami yana amfani da shi ana koya mai yana rubuta ko ana gaya mai yana rubuta to bai iya karatu ba bai iya rubutu ba annabi ba a bude mai wannan ya karanta baya karanta kwata kwata baya karatu karanta mai ake ji kuma bai dauka alƙalamin shi rubuta ibara ko guda biyu ce ba zai yi bai iyawa ba a sa shi wannan ba saboda haka duk abin da zai faɗi ta ke ɗauko takarda da alƙalami ƙul sai ya fara magana rubuta a rubuta a bada sai dai ba a facin shi gyara domin in aka rubuta abin da ya faɗi duk inda aka kai ya isa kowa ya gani to kaga wannan Allah ne ya sa shi haka kuma duk rubutun da aka yi in an karanta mai mai karatun bai ji abin da aka ce ba shi ya ji kuma ya gane ya fito ko idan aka rubuto mai takarda duk yadda mai rubutun ya yi rubutu da wannan harshen na larabci to ya gane shi bai bukatan wani mai bayani ya kara mai bayani ko a ce a tura ma mutum sakon a da mai a ce ba a fahimce shi ba duk abin da aka rubuta a takardar nan in dai da larabci ne in an zo ya gane to kuma da bai jin wani yare sai kuma ya tura wani kuma ya koyo wani yaren sannan kuma ya da aka koyo ya mai addu'a ya je koyo yaren da cikin lokaci kaɗan kuma in an rubuto takarda da wannan yaren in an karanta mai duk abin da aka ce a yaren kuma ya gane da an fassara mai aka ce ga abin da takardar ta ce to ya gane tangaram ba abin da za a zo ce na ƙarin a ƙare mai sharhi don ya ba babu shi in an rubuto mai da yaren da aka zo in mai yaren ya karanta mai ya ce ga abin da suka ce fassara ya fassara mai da arabiya to ya gane abin da suka ce tangaram ya gane kuma zai ce to ba su ansa kai kuma ga abin da zaka ce masu idan kuma ya bada amsan nan aka rubuta aka kai masu su ba da yaran su can aka fassara masu su ma za su gane kuma za su gane lalle wanda yayi maganar nan ba sha ba kamar sha duniya wa alaikum sallallahu alaihi wasallam zaka wannan shine babban abun nan jama'a mu yi kokari mu saba ma mu ta hanyar karance-karancen nan mu rika jin daɗi a ran mu da Allah ya yi mu cikin al'umman manzon Allah sallallahu alaihi wasallam babu wani abu na nakasa da zai samu mutum lafin duniya wa lafin akira matukai yana bayan manzon Allah yana rike da wannan sakon da manzon Allah ya zo da shi wallahi mutum ba zai tozarta ba a duniya ko a lahira babbar kyauta ce ni'ima ce ta musamman Allah zai ma mutum wannan bi hidayatul islami wal iman mutum ya riga ya samu wannan an gama mai duk wata kyauta kuma duk wanda bai same shi ba to kafi shi ko shi wane ne ko shi ne sarkin duniya in dai kawai waya ka ga shi ba musulmi bane baya cikin mabiyan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to kai mai kaico kai mai ta'aziyya kai mai kaico Allah bai bashi a mafificin abu ba ba a zabo shi cikin masu rike da mafificin abu ba kai mai kaico kada ka rika jin kunci kada ka rika jin wai a zuciyarka akwai wani kunci akwai wata damuwa bayan kuma kai kana cikin mabiyan manzon Allah ka ɗauki wannan a matsayin babban ni'ima ba laifi bane kana da wata buƙatar wani abu ka roka Allah ya baka amma kullum ko ka tashi baka samu ko ɗaya ba in dai ka kai kokari ka tuno da abin da zai sa ka daina jin damuwan nan ta sauki ka tuno da ni'iman nan ta musulunci da imani da Allah ya baka za ta sauƙaƙa kama duk wani tunanin wani abu ya fito ko na'am Na. sosai sosai ai haka yake sosai ai da kaga kunci kawai har fa sata sa aka bamu wa idza turiltum fa ila allahi tajaru idan ka ji kunci aka ce ko dai labari cewa in fa kuka ji kunci wurin Allah kuke kai kuka ko ko aka ce umarni aka yi mana in ku ji matsatsi da ka ji kunci ko ma wurin Allah ruga wurin Allah ka kai kuka to menene ko mutum yake so a yi mashi haka yake abinda za ka ga mutum ya adda minti kaza kawai kana ganin kaga yanzu yanzu nan ka adda nan kuma yanzu yanzu nan kaga ijaba yanzu yanzu nan ka gama hmm. ai mala abubuwan nan ba ba ba ta komi ina ne wa bi hada ko wa bi hada ta'lam da wannan ne zaka gano cewa a can wajen da aka ce kulla la amliku li nafsi naf'an wala darran illa ma sha Allah walau kuntu a'lamu al-ghaiba lastakthartu min min al-khair wa ma massani su in ala illa nadhirun wa bashirun ni ba kowa bane face mai gargadi ne mai bishara ne li qaumin yu'minun mutane masu imani suratul a'raf aya ta 188 وبهذا تعلم أنه لا Ibadata? Da wannan ne zaka gano babu wanda ya cancanci bauta la rasulullah sallallahu alaihi wasallam wala man dunahu min al-makhluqina ba manzon Allah ba ba wani ma wanda bai kai manzon Allah ba daga cikin halittu ba wanda ya cancanci abauta mai sai Allah tabaraka wa ta'ala wa annaha laysat al-ibada wa anna al-ibadata laysat illa lillahi ta'ala wahdahu bauta gaba ɗaya ba a yin ta ga kowa sai ga Allah qul inna salati wa nusuki wa mahayaya wa mamati lillahi rabbil alamin la sharika lahu wa bidhalika umirtu ana awwalul muslimin wannan shi yasa wasu daga cikin sahabbai fa saboda in sun zo layyama in suka yanka suna ganin za a yanka saboda a lokacin sun san akwai yanka da ake yi don gumaka ko don wani abu su ko layya suka zo yanka ba sa yanka ta sai sun karanta wannan aya ce inna salati wa nusuki wa mahayaya wa mamati lillahi rabbil alamin لا شريك له وبذلك umirtu ana المسلمين muslimin sannan sai Allahumma inna hadha minka wa ilayka fataqabbal الله bismillah Allahu akbar zu ba ba maganan yankan nan su ba na gunki suke ba yanzu kawai sun koma da sallah da yanka da kowa duk in sun yi ba irin yadda jahilai suka ɗauka irin na jahiliya bane a a yanzu inna salati wa nusuki wa mahayaya wa mamati lillahi rabbil alamin wa bidhalika umirtu wa ana awwalul muslimin saboda haka abun nan ne ya ka sai ce abun nan din su ne ya ba zama da la sharika lahu wa bidhalika umirtu wa ana awwalul muslimin kuma sai ya kara. Allahumma inna hadha minka ya Allah wannan abun ragon nan da zan yanka kai ka bani daga wurinka ne wa ilaika yanzu kuma zan yanka ne zuwa gare ka in an tashi lahira ka maido in hau kawai sai tsallakawa kaje ka so duba a raba ka kawai bisa dubara wallahi wanda ya samu kudi ya sai rago ba ka je ka je da sai dubara ba na da kudin ka kaso dirkeke kakka ji kashi ba wani abu ciki ka kai ajiya ne to ajiyar da za ka kai kato a baka kato ka hau ka tsallaka mai matsala ko ya ka kudin ka kenan inda an ce zai layyan to yi gwargwadon hali kowa da gwargwadon abin nan din shi amma kana da wadatar ka kaso keke. ga girman shi da kai ma gashi kuma za ka fi jin daɗinsa kuma naman na aka ce ka kasa kashi uku ka ci kashi ɗaya ka aje kashi ɗaya ka eh, ci kashi ɗaya ku ta ci kashi ɗaya ku kyautar kashi ɗaya ku sadaka ga ladar sadaka ga ladar kun ji daɗi kuma in ma ka haɗa ka cinye duka shi kenan wa dai ba shi ya fi ba na? ki ƙabilo ƴaƴan ƙabila ko? ka ji tsaye ai eh, ƴaƴan ƙabila sun biyawa sun biyawa ɗaya da eh, mutu ya cuci kai shi iri na gari wallah abu bala a ce ba ragon ne in ka yanka tashin farko jinin nan ya haɗu da ƙasa a gafarta ma dukkan zunuban da ka yi saboda wannan na biyu a bi gashin nan a kirge shi ko nawa ne a rubuta ma lada goma a ta linkawa goma goma so ɗari bakwai a ta tafiya a zuwa ila ba sha Allah ko mutum yana da kuɗi wa ya ko kuma ka wahala a banza ka je ka so irkeken kuma ka sa riya a ciki ka sai wai dan mutane su gani su ce ka irkeke to wahalan banza ai kai kenan ka bata kudin ka gara wanda ya ki su suka fi yawa ko to shine matsalan ai ko haka ne mutum ai yake banza mutanen nan me za su yi ma yanzu kai ne kana sallah kusa da direban ka misali to sai ka ce so ce direban kai ce kana da kokarin sallah direban ka shike nema wurin ka kai ko ke nema wurin shi ko a duniya ba kun gane misali direban ka in ka taso guwa da gudu zai kana sa hannu aljiwon lokaci ga yana shafar keya alhaji zai ki to kuma ka zo kana sallah kana so ya yabe ka kana sallah to mi zai ma in ya yabe ka kana sallah mi zai baka shi fa a wurin ka yake nema a nan duniya ma balle an je lahira misali ne kawai na bayar to wanda kai riga ka fi shi har kai ka kai wannan matsayin da zaka abun nan ai neman inda aka fika kawai zaka je inda aka fika nan ko shine wurin Allah amma mutanen nan wasu da yawa da kake so su yabe ka kafi su ko a duniya da ba to yabon me in sun ma me zai fi zaka samu kafi shi wurin ka ma yake so ya samu in ya ganka kawai wani ganin ka kawai wallahi akwai mutanen da saboda alkhairin su wani kawai ko kullowa ya kawai ya gansu kawai sai ya ce alhamdulillah kawai saboda zaton ya san su da alkhairi dai da sun zo sai sun bashi wani abu wani abu kira muka yi tafiya da shi ya zo karo zai ce mashi to ya ce ai wallahi iya waya daga karo wanda ke kauye ba sai su rugo da gudu kawai su ce ya zo sai su rugo da gudu kuma muna magana da wani ya ce wallahi daga kauye ya ce ya ce mata ta tana da ce ba kai za ta fi na allaci ya zo na ji inda za a samu ce daga kauye na rugo ma wallahi daga kauye na rugo da na ji zai zo saboda an san su da alkhairi yanzu mutum ya samu wannan irin abun ba sai ta gode ma Allah ba mutum yana kauye da iyalinsa yana ganin akwai matsatsi ya ji labari kawai mutum zai duro gari ya rugo daga kauyen nan ya zo nan wurin kawai ana ta jira ya iso kuma in an iso nan haka zai zanna din in ya tashi tafiya ya ɗebo ya ba kowa tafiya su kowa koma kawai kuma ya ta murna shi ya ce ya je birni ne alhaji ya zo wani alhaji na nan ko a birnin ban su da shi to dan ne shi sufa gulu ai wala Allah ya azurta ka da abin da za ka rika biyan ku duba wata rana wani shi ga yana ta rusa kuka bayan yayi alkhairi yayi kuka yayi ta kuka yayi ta kuka yayi ta kuka aka tambaye shi me yasa yake kuka yace wallahi tsoron da yake yi kada yadda mutane ke tsammanin su wata rana su kasa mutane ne mana tsammanin alkhairi duk wanda ya ganmu yana tunanin in ya ganmu watakila Allah zai biya bukatar shi ta dalilin mu mu dauka mu bashi alkhairin nan kuma wata rana mu kasa yi kukan da yake kenan wai radda za a zo wurin shi ne ma ya rasa badawa Allah gubaro kaji yana kuka tun abin bai faru ba yana kuka yana roƙon Allah kada a kai ranan da yadda ake zaton su za su kasa mutane in sun ji su ko in sun gan shi su ta tunanin yanzu mafita ta zo Allah ya kawo masu mafita ta wurin shi kuma shi ya kasa yi shi ne yake kuka abin bai faru ba ba amma yana kuka yanzu kada Allah ya kai su radda za su kasa haka mutanenmu mutanenmu Allah ka ba mu mafita Allah ka fahimtar da mu addinin nan mu gane shi saboda haka wannan shine wa anna haqqahu sallallahu alaihi wa sallam an tunazzilahu almanzila hakkin manzon Allah shine ka saukar da shi ka bashi a matsayin da Allah ya bashi allati anzalahu Allah ta'ala iyaha wanda Allah ya saukar da shi wa huwa menene hakkin nan annahu abdullahi wa rasuluhu salawatullahi wa salamuhu alai ko wani ya tambaye ka haka ne menene hakkin yanda ya kamata mu girmama manzon Allah ka ce mu bashi matsayi irin matsayin da Allah ya bashi shi bawan Allah ne manzon Allah ne an ce mu girmama shi mu darajanta shi mu koyi da shi mu bi umarninsa in ya ce mu yi mu gazganta in ya faɗi mu nisanci abin da ya hana ya tsawatar kada mu bauta ma Allah sai da abin da ya koyar nan ka zauna lafiya ya fito ko to na tafi bi hada miftahu Daru sa'ada wa manshuri wulayati ahli ilmi wal irada ina muke alqawlu bi anna jannata daru jaza'in wa thawabin la dara taklifin wannan babu yana da matukar muhimmanci na san wasu kuma ba su da babu su ko wasu ku kawai nasu kamar rubutun sha ne tabbas kai fata fata fata na'u wala eh eh akwai babi akwai ko yawa eh eh ofisa naka ba babin me yace eh eh malam Muhammadu naka babin ina alaja yi ba babi fimi rusha kawai ta ka wuce kawai a tafi kawai ku da ku kawai kai tsaye ne da an zo sai gida a fada kawai na? sai ma naka akwai babi aidan <laughs> lalle ka sai dai aidan ta <laughs> ke da kai ka kamara tun daga farko kamara rubutu sai karshe ke da kamar rubutu shi a aidan kawai shi ke da a sha shi ma wannan yadda aka gaya ma jiya to yanzu a aidan ina ai mu ko a aidan din ma ba daga ne ya faro ba da aizan naku ya ce ko ciki ne littafin cikin babin ne an fara kalu suka ce ko annal jannata nan za a bayyana mana bi annal jannata wato ita aljanna daru jaza'in gida ne na an sakamako shi yasa Ali bin Abi Talib yake cewa duniya dai adbarat ta duye baya aljanna kuma wal akhirah kad aqbalat ita kuma lahira ta fuskanto ku to ku ji yace ya jama'a ku sani fa nan duniya gidan aiki ne ba gidan sakamako ba lahira kuma gidan an san sakamako ne ba wurin aiki bane dan haka kowane ayi shi a wurin shi nan ku yi aiki tukuru dan in kun je gidan sakamako kuma ku an shi sakamako babba idan ka ki aiki gidan aiki ka je gidan sakamako to sakamako ko ake rabo mhm. ga wani can na gan shi ma kamar daga teku malala zan kai naka biya ce na akwai babi babi ko <laughs> babu ne babu ne shi ne babi <laughs> alƙaunu bi annal jannata daru jaza wa sawabun kuma wajen an san sakamako ne wajen biyan lada ladara takalifin ba gidan aiki bane can ba a aiki a can qalu suka ce wa amma qaulukum innal jannata daru jaza aljanna gidan sakamako ne wa thawabin wa laysa daru taklifin wa ba gidan taklifi bane wa qad kallafa Allah subhanahu adama fiha ay bin nahyi an shajarati wa jawabuhu an wajhaini suka ce to in kun ce ba dai bin rigima ake ba kan aljanna nan da aka fito da annabi adam ya ce to in kun ce aljanna gidan aiki ne babu taklifi wajen ansa sakamako ne to ai annabi adam an dora masa cewa kada ya ci itaciyar nan ba taklifi bane ga itaciya yana so ya ci an ce kada ya ci suka ce ai an sa shi wani abu kenan ko to wanda ya faɗi wannan maganan za a ba shi ansa ta bangarori biyu jama'a ku kokari ku gane littafin nan domin fahimtar shi yana sa ko mulhidi ne ke jayayya da kai an riga an gama ma ya kaka kawai ka karanta ka ba shi ansa ba wani abu da zaka nemo naka sabo kuma dole ya shuru in dai yana ma magana kan ilmi ne kai kuma ka bashi amsa akan ilmi dole ya shuru dan haka wannan shine abun nan din to balle kuma in musulmi ne ma dama akai mulhidi ne shi dama da yayi yake ma da Allah gaba da amma fa ga an so shi ne in zai karba ya karba in ba zai karba ba sai ku raba hanya ba shikenan ai dama ita ba fahimtar munakasha ba dole sai mutun ya bi ka ba amma kai ya zama kafi ta wurin Allah ka bayyana mai gaskiya ko ya karba ko kada ya karba in kuma ya ki karba ba kun raba hanya ba daga yau ka jayayya da shi gobe a banza kyale shi kawai min waje haini shi ne a haduhuma annahu innama yimtana wa an takuna daru taklifin idza dakhala almu'minuna yawm alqiyama aka ce ai annabi adam sadda ya shiga aljanna yawmul qiyama ne fararin iya so sa shi aka yi tamfara to ya shiga ya dan shiga ne ai naka in an ce ya yi a ciki ko an ce bari ai dama bai mutu bai tashi to ita ko za ta zama inda za a ce mata ba daru ba bane in an shige bayan kiyama to nan ne ba sauran asaka da kake yi a ciki na jin dadi ne kawai tahiyatu wannan da'awahum fiha subhanaka allahumma to ko mota ce ai kaga sai an baka makulliya nuna ma yanda zaka ja ta to can in kana son kayan aljanna su zo ba takalifi aka baka ba kamar mota ce da makulli kamar gida ne da mabuɗi. aka ce buɗe ka shiga ai kaga mabuɗin nan ba an baka bane dan nauyi dadin in zaka shiga ka bude abun ka kai kadai in zaka to in kana son abu a aljanna yadda zaka kira ya zo sai bambanta da waɗanda su kawai zubo masu ake kamar yan wuta kaga su ba kira suke a kawo komai ba ji masu ake yi to kai da ke cikin ni'ima sai a ce in kana son ni'ima kawai to ga yadda za ka yi ni'iman ta zo in kana so ta kauce kar ta tsare ma wuri ka yadda za ka kauda ta a kai can wani wurin a aji yanzu kai mai yara dubu goma talakan aljanna ne fa manyan su kuma suna da masu yi masu hidima dubu tamanin to dubu tamanin ka zuba su a cikin gida ai sun tsare ma wuri duk da dai akwai girma aljanna amma a ce suna wani wuri sai kana neman su su zo su yi ma aiki in sun gama su ɓace bai fi daɗi ba ko ni ne ban gane ba alhaji ba ko da wurin nan kato ne aka ce masu aikin nan kwata-kwata ba ruwanka da su sai ka neme su bai fi daɗi ba amma su zo su tsare ka ga iyalanka kai kana so kai ta huta cikin iyali ga wasu kuma tsaitsaye a'a sadda kake bukatar su sandan za su zo dubu balle dubu tamanin sun fi ma'aikatan fa wata jihai na ɗan aljanna babban dubu tamanin na tallaka dubu goma to sai kana so su zo ala gogoro sai ka ce subhanaka allahumma sai ka gan su cirris ka. kowa da abinci ne kake so oga ya kira in ka gama ka ci ka sha ka abin nan in ka ce alhamdulillah sai su bace ina suka tafi ina suka tafi Allah shi kadai sai inda ya kai abin shi in kana so su dawo ka ƙara subhanaka Allahumma sai su bayyana da waɗannan kayan kuma kala-kala abinda ka ci dazu ba yadda za a dawo ma da shi in an jima sai in kai ka nemi ƙarin irin shi amma ba ka ba duk abinda ka nema suka zo da shi yanzu in an jima in za su zo da wani kala ne kai hasali ma cewa akai waɗannan farantan da suke rike da su in su dubu goma ne kowa fa yana rike da faranti biyu ne wannan na dama farantin zinariya wannan na hagu farantin azurfa yana cike da kayan ci kowa na tallabe da su to in ka zo ka ci ka ci ka sha in suka bace in za ka zo a cikin ma farantan ba wanda nashi guda biyu suke iri daya kowane faranti abin da ke ciki daban ne na wannan hannun daban na wannan hannun daban kuma cikin na biyun yaran babu wanda ya dauko abu iri ɗaya a cikin irin na farko kowa da kalan nashi abin wanda ba shi bane a cikin nan wannan na nan ba shi bane a nan wannan na nan ba shi bane haka in kana so taba wannan ba irin su ɗaya ba taba wannan ba irin su ɗaya ba taba wannan ba irin su ɗaya ba in zaka kurba ku kurba ba irin su ɗaya ba kowane ka kurba irin shi daban duka yaran nan kowa kalan nashi daban kofunan da aka sa daidai yawan su daidai kalan kowane kuma da ka ce alhamdulillah sai su bace in ka ce subhan abun nan ba subhanakallahumma su dawo in ka haɗu da kai da ‘yan uwanka ba wani wahala ba wata gaisuwa mi kake nema wurin shi ba alhaji ka kwana lafiya to yaya su hajiya to yaya su waye duk so kake san ma wani abu amma can tura da suke hatsuwa kawai haɗe ce morning morning ko ya wuce sojoji da suke ta su sojoji ba ta su gaisuwa ta kowace da daddare morning da daddare koyaushe morning kawai aiki za a yi in ya gamu da kai ya ce morning morning ya wuce morning kif kif kif morning morning morning kowa ya wuce akwai wani abu da kake so wurin shi shi ne aka nuna masu a'a kai kowa da izai shi da wannan dauraron yanzu ma gaba-gaba ne ma da ba kafa to kowa da nashi kowa da tambarin shi nan kowa da tambarin shi kasa wannan kayan kasa wannan shi ma ya sa kowa ya sa in kun haɗu ba ka neman komi wurin shi kowa mone kowa moni moni moni kowa ya wuce to aljanna ba ba ka bukatar komi wani wani me ya kawo dogo gaisuwa kai ta fadanci kana wani maganganu a'a da'awahum fiha subhanakallahumma wa tahiyyatuhum fiha salam wa akhiru da'awahum anil hamdulillah in sun samu kawai shikenan kowa da nashi ya wadatu ba mai neman wani abu wurin wani a can zauna haka menene matsala babu wani abu ba wahala to wannan shine shi ma wannan an yi ne dan a ji dadin zama ba wai dan ana so a yi a samu lada ba a lokacin shine kaga ba taklifi bane kenan kayan jin dadin aljanna ne ya fito ko saboda haka wannan shi amma imtina'u wuqu'i taklifi fiha fi dari dunya ay fala dalila alai a ce to a taklifi wuqu a ce akai anan duniya to wannan ba dalili bane haka a can ne asani anna taklifa fiha lam yakun bil a'mal allati yukallafu biha an-nasu fi dunya imma an ce can wurin akwai taklifin ma akwai wani aiki da za a ce ayi to ba irin na duniya bane wanda aka kallafa wa mutane min as-siyami kamar yin azumi wa salati da sallah wal jihadi wa nahwiha wa inna ma kana hijran alayhi fi shajaratin wannan an tare shi ne kawai annabi adam an faɗi wannan ne kawai dan a tare shi daga wannan itaciyar min jumlati ashjariha wa hadha la yumtana huququhu fi fi jannatil khuldi wannan ba za a ce a hana shi ba jannatil khuldi kama anna kullu ahadin mahjurun alaihi. an yuqarriba ahla ghayrihi fiha Kamar yadda a can din ai an tare kowa zai je wajen iyalan wasu ne to sai ka ce in aka hana ka can takalif ne aka yi haka kowa ya rike nashi kaga ba ba taklifi bane kowa da nashi gidan kowa da iyalan shi kuma a can din ma ai ba ce wani zai je wajen iyalan wani ba to mun san da aka hana sai mutum ya ce can ma an kuntata da aka ce kowa ya rike nashi ba kuntata bane an sa wa mutum abun nan ne kun ji fa amsa غير حرفها وإن ta laisan laysa ليس دار تكليف امتناع وقوع مثل هذا idan kuna nufin aljanna. ba gidan taklifi ba ne wajen hana irin waɗannan abubuwan a ce ba za a yi su ba ai wa kuwa misla hada fiha fi wakacin min al-awqati wani lokaci fala dalila kuma alayhi ba ku da wani dalili wa in aradtum anna galib at-taklif allati takunu fi duniya. in ko kuna nufin mafi yawancin taklifi da ake a duniya a can shine babu munfiyatun fiha fa huwa wannan daidai ne walakin la ya dullu ala kuma, amma ba abin da kuke nema bane wannan ba kuna nufin an sa ne ku ce ba ita ce aljannan ba saboda wannan ku kaba dalili ya fito ko Ƙalu! Wahara! Ai! ay kama annahu mujibun lil adilla wa qawlu salafil umma Wala yu'rafu bi qawlikum qa'ilun min a'immatil ilmi Wala la ya'rudu alayhi Wala la yaltafitu ilayhi kuma suka kara cewa wa hadha kama annahu mujibun lil adilla wannan shine abin da hujjoji suke nunawa a kai wa qawlu salaful umma kuma shine maganan magabata fala yu'rafu bi qawlikum qa'ilun wannan maganan da kuka yi ba wani wanda ya santa min al-a'im min a'immatil ilmi na malamai digadigai wala ya'rudu alaihi babu wani wanda ya hauye kai nan wala yultafatu ilaihi ba a abin nan din su ba a lura da shi shi nan wannan shi a ce shi kenan kun yadda an yadda haka ne maganan da kuka bari haka ne وقال الأولون الجواب من أما ذكرتم من وجهين مجمل ومفصل ina ganin nan namu tsaya ba zai yiwu ba in an shiga nan an shiga aiki ubashi nan kaɗan dai amma mai wuya alfiƙihu ko ai miskul menene azfari fi sharhi adilla wannan muktasaru al’akhdari akhdari ibadati to ina ne ma wujubu ta'allumi ma yasluhu bihi fardul aini wajibi ne wajabcin mutum ya koyi abinda zai gyara farillarsa ta farko ta asali Shi ne wannan nas shi nan aka ce ma ma’arifatu ma yasluhu bihi fardu aini sannan mutum ya san abinda ba farillarsa ta ainihi ba za ta gyaru ba sai da shi ka aka misa wai kai dan barno ko wannan din ma baka da shi na raka an barno kenan kaga ya kuma fashi da dariya ai dan barno dan barno ina eh duk ka cinye biski da kudin ka kai kai ba ba ka sai biski na yaushe wannan ya kamata ce kana da shi alari ne fa to kuma sai zama ka iso alari mhm injin ne kamata a ce yana da shi a ɗan banu ya sani amma a ce ba ka da hadari kuma ka je ka kawo dalili bayan kana ganin maraja'a muke yi ta farko tun an littafin farko maraja'a ake yi kuma ba ka da littafin maraja'a an barno ko kana so fulani su yi ma sadaka ne eh yanzu yanzu nan nisa wani babu latari ya so babu ira a haya ko wasu fulani ban da gasu nan da yawa sa kawai guda ɗaya sai ba littafi a baka ka a wada butacce a ɗan babu ya kasa sai da aka sai mai ahalari <laughs> eh a so a kawo shi ko an gaba an gaba ra'is ya kawo kawai ra'is kawo wa ɗan fulani <laughs> ɗan borno ina ra'is kawo wa ɗan yau sai an baka littafin na a yi ka. yau ba shi ba shi kawo mai fulani ne suka sai mai ko <laughs> ana ga ina gashi zai shi za ka ba ɗan borno abashi, eh, bashi an bashi sai ka bashi bashi an bashi dan fulani fulani sun bashi littafi abu <laughs> ɗo mai wuri kawai ka aje ba ga wani fulani sun sai mai littafi eh? ban ji ba ban ji bubu kai shi da shi wa idan ruwan ko ba mai kawo shi ba yana gida ba dai kayan fulani na gidansu ba yana baka to gashi yau ba kara baka ko ba yawa sai ka zaɓi wanda zai baka waho ulari ne suka zai ba littafi kuma durar da ka zo ba mu shi buce da yi littafin fulani na gidanka dai in ko kana zuwa da shi to mun yi shuru an wuce daga yau amma muka gaba littafi mu ce wai ina littafin da fulani suka sai ma ne mhm. ka aba kwa labari ko a shuru eh laba kwa lada ila thumma ma'rifatu ma yasluhu bihi farda ainihi sannan mutum ya san abinda farillata ta ainihi ba za ta yi kyau ba sai da shi ka san abinda duk zai gyara ma farillaka ta ainihi dole ne ka ahkamis sala kamar sanin hukunce hukuncen sallah wa taharati da na tsarki wasu yami da na azumi ku duba cikin ƙawa'idi fa da yayi magana hukunce hukuncen sallan da ya kawo farillan sallah ya kawo sunno ya kawo alwala sunno ya sallaye kaza sai sai kaga waɗannan hukunce hukuncen abu ne na dole duk wanda ya san su su ya san addini yace wanda bai san wannan abubuwan ba la ya arifu shay'an bi dinillah bai san komai ba daga addinin Allah sai kara ta wasalatuhu batila kuma sallar sama ko yayi batatta ce raga raga kenan batila ita ce wanda ba ta gyaro ma kwata-kwata inda cewa ya fasida to akwai yadda za a yi ta gyaro amma da ya ce batila ya nuna lalacewar ta kai lalacewa kwata-kwata ba yadda za a gyara ta kuma saboda rashin sanin waɗannan ne to ga sharhi nan sharhul gharib sharhin wasu abu baki al ma'rifatu da aka ce ma'arifa ba an ce wujubu ta'allumi sai ya ce kuma ma'rifatu ba to me ma'arifa yace masdaru arafa ya arifu shine ya sani arafa ya arifu wahiyar idraku shai ala haƙiƙatihi shine mutum ya gada abu yadda yake in ka fahimci abu yadda yake shikenan ba radda wani zai ja da kai akan wannan kasan haka yake shikenan jam'u ma'arif jam'in sako sai a ce masu ma'arif alfardu an ce farilla ba an ce ma'arifatu ma yasluhu bihi farda ba farda ainihi to me fardu ai fil faraba bi ma'ana qaddara shine abin da aka yanke aka zartar wa yuradifuhu alwujuh wanda za a ce daga nan ya zama dole wa huwa suqutu shay'i laziman mahallahu shine a ɗauko abu ya fada daidai da inda ya dace ka suqutu shakhsu mayyitan kama an ce mutum ya faɗi matacce fa innahu yasqutu laziman mahallahu lin qita'i harakatihi bil maut dole sai ya faɗi a wannan wurin tunda tunda an riga an cire mai rai inda aka kaddara ya faɗi nan to nan zai faɗi kaga ba zai ƙara wani abu ba kenan ya riga ayan gama lazim al'ain ba an ce ma'rifatu ma yasluhu bihi farda ainihi ba to menene ain din zatu shay yuqalu ainu abu tsantsan abu ka san tsanin asalin farda ainihi wanda suka zama dole ka san wannan abun wa fardul aini ta allaka bi zati shakhsi in an ce fardul aini shine abin da ya shafi mutum shi kanshi zatin kansa wala yahmiluhu anhu ghayruhu wanda waninsa ba zai dauke ma ba kaga sallah wani ba zai dauke ma ita ba azumi wani ba zai dauke ma wani ba abin nan ba tsarki wani ba zai yi ba kace ya tsaya ma naka kowa sai yayi matsayin kanshi la yanubu anha wannan shakhsun sai dai in wani azumi ne aka bi mutum bashi aka ce wani biya masa yayi amma dai a ce ana azumin kai ka ce wani zai hada da naka da nashi yayi ma ba zai yi ba kowa sai yayi nashi al-ahkam in an ce ahkam fa jam'u ka ahkam ba ya ce ba jam'u hukmin ne shine jam'i na hukunci wal hukmu fil lughati al-qada'u shine huku abinda aka zartar wa asluhu al-man'u asali a hana mutum an ce kaza a ce a hukunci kaza as-salah ya ce a san hukunce-hukuncen sallah fi ƙila aslu hafin lokaci addu'a wasu suka ce sallah asalinta a lura saboda aka nan ce addu'a da aka ce huzmin amwalihim sadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha wa salli alaihim kaga ba ana nufin ya masu sallah ba ya masu du'a'i addu'a ya masu adda wasu ilahan idan ku aka ce sallah istilahi na shari'a shine qurbatun fi'liyatun tu ihramin Wasalamin salamin sujudin faqat ai hududu wannan wannan ai ay hududu arfa wannan abun nan ne an ce wanda ya wannan an ce istilahan qurbatun ce fi'liya wata kusanta ce ake yi ta aiki za ta ihramin wanda za a yi bara harama wa salamin a ce sallama a sallami au sujudin ko sujada faqat wannan shine abun nan hudud arfa abin nan caka turu A taharatu bi ta ai lugatan an-nazahatu shine tsafta A nazafa nisanci abu a kauratar da abu daga inda yake a tsaftace a wuri min al'adanasi daga datti duk wani abu mai datti Asuya siyam fil in an ce azumi a luga ne kamewa wa fi shar'i maksusun, shi shine kamewa ta musamman fi zamanin makhsusin a wani zamani keɓantacce an shai'in maksusin kuma wani abu wanda aka keɓe kamar ci da sha da wane ne daga lokaci kaza zuwa lokaci da shara'idin maksusa da kuma wasu sharuɗa da suka keɓanta da shi wannan an tashi abin nan ne za a yi akwai nan ba nan da ya ce ina muka bar wannan nan ban ma nan ba ta daya muzakkiratu usulul ta li shaykh Muhammad al-Amin rahimahullahu ta'ala wannan kenan saboda haka wannan shine abin da ake kallo asharh wal adilla na abai shaka to da za so a zo wajen wa qauluhu ka akamin sala ba shine sabon aiki ba amma lokaci ya kare ne ka ba ta tsaya ashar wannan ai thumma ai ai thumma ba'da tasihi imanihi kaga wancan karin bayan mutun ya gyara imaninsa wa tawqini qalbihi ala al-i'tiqad as-sahih ya tabbatar da zuciyarsa akan i'tiqadi wanda yake ba nan baya bane ga abinda aka yi baya ko zuciya ta tabbata akan i'tiqadi ingantacce wa ta'alluqi qalbihi bi rabbih ta'alluqan la yaliqu bi ghayrihi subhana kuma sannan mutum ya liƙa zuciyarsa wurin Allah tabaraka wa ta'ala zuciyarsa ta gamsu da liƙawa irin wanda baya ma kowa shi sai Allah tabaraka wa ta'ala fa idza tamma lahu zalika in wannan ya cika shara'a fi bina'il a'mal fardan wa naflan to daga nan sai a fara sai aka fara gina magana ayyuka in imani yayi tunda Auwalu ma ya ji 'ala al-mukallaf tasihu imanihi to bayan wannan ya samu sai aiki fardan wa naflan ولذا أشار المصنف رحمه malam ya ناك مالا ينوني إلى أهم ما ينبغي zuwa ga mafi mahimmancin abin da ya dace an yan sarrafa ilai mutum ya juya zuwa gare shi wa tahsilul ilmun nasa. shine mutum ya samo ilimi mai amfani alladhi yasihu bihi farda ain wanda da shine mutum zai gyara farillansa na ainihi min salatin wa ghayriha na sallah da wani amma fardul ain shi fardul ainin nan fa huwa ma yata'allaqu bi nafsil ma'muri shine wanda ke da alaka da nafsin abin da aka ce mutum yayi likaunihi la yasqutu anhu bi fi'li gairihi domin ba zai yi in yayi wani ba ba zai faɗi ba zai fadi ba in wani yi ma ba zai yiwu ya faɗi ba kai ma sai ka yi kama ya sukutu an fardu kifaya ce bi fi'lil ba'd kamar yanda in an yi fardu kifaya ya kan faɗi in kai yanzu an je jana'iza ba mu je ba muna nan ai kaga ta faɗi a kanmu to amma akwai aikace aikacen da kowa sai yayi bashara yayi shi ma da kanshi haka ne ko ko ina ya je faqad urifa al-fardu istilahan an faɗi wannan an fassara wannan fardu a istilahi annahu ma amara shari'u bi fi'lihi amran jaziman shine abinda mai shari'a ya ba da umarni a aikata a yanke ba shakka sabu fa'iluhu wanda ya aikata kuma za a ba shi lada wa haƙul ikabu iqabu tariku wanda kuma bai yi ba zai kun san wannan ne fa an shiga usul za a ce ma bambance ma tsakanin wajibi a wannan a ce maka haramun mustahari makaruhi da waɗannan ce ma jawaz kuma jaiz duk wannan na usul na shari'a ne to shine ne ya fassara ma faril da aka ce in ka aikata shi za ka samu lada in baka aikata shi ba za ka samu zunubi to farilla dole ne wannan kenan ya fito ko wa zalika salati kamar sallah wa taharati da tsarki wa sawm da azumi wa ma ila zalika min al fara'id al bi wani wannan dai na abubuwan farille wanda aka yanke a shari'a cewa dole ne muta'ayyinun alal al qiyam biha dole ne bawa ya tsayu da ita to sai mu tsaya nan wa kaulu ka mai sala nan yanzu dai cikin sauki ga azarin can sannan sai mutum ya rika komawa matanin yana kallo sai kuma ya zo ya bi nan sharhi matanin na can ƙarshen littafin ko an sa wannan ko wannan ba sa ba an sa a ƙarshen littafin ko matanin ko wancan ɗayan da muke da shi ne ana muka ɗayan ne ko a nan ba sa ba ko akwai matanin gaba ɗaya da ya ɗauko matanin a halarin ya sa a cikin nan a wannan ɗayan a na kuko ɗayan ke ɗayan ke eh, ai tsaye littafin kala biyu ne kala uku ne ma yanzu ko Subhana hana kallahun marabbana wa bihamdi a allah ilaha illa an ta nastafiru ka wani tubu lai lahun mai yawon rabbi ya kamar rahmin ya rahima zuwa fa'i wal fukara wal gura ba'i wal masaki an zil rahmataka alaina wa ala walidina وعلى سائر المسلمين الموحدين في كل مكان اللهم اسكر عيوبنا واغفر ذنوبنا وطهر قلوبنا نقض ضمائرنا وحبب أخلاقنا وقوي إيماننا وسدد عند السؤال جوابنا وإلى عمل أهل الجنة اهدنا وتوفنا وانت راض عنا واحشرنا في زمرة نبينا وتحت لواء حبيبنا واسقنا بيده الشريفة شربة هنيئة مريئة لا نزمع بعدها عبد يا رب العالمين وصل اللهم وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة أما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين جزاكم الله خيرا وبارك الله لي ولكم